أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله kamar yadda ‘yan uwa ɗalibai masu himma suka tsara wannan daura bayan sun shawara kuma tuni muka yi alkawaranta cewa Allah da za mu zauna mu sauke mu maliku muna sa ran izinin Allah mai mata zuwa littafin zama takwas zama takwas zama zama takwas nan kan musa da na yau mun ka hada da na yau zai zanto zama tara kenan insha Allah subhanahu wata ta'ala muna fatan Allah ya mana gudunmuwa a yau muna biyar ne ga watan da akhirah kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wadda kuma shi ya zo daidai da ashirin da daya ga watan februari wata na biyu cikin watannin gori wato watannin turawa shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya shimfiɗa a takaice da za mu yi kafin mu fara karatun farko takaitaccen tarihin imamu malik ba malik bin anas cikakken sunansa shine malik sunan mahaifinsa anas sunan kakansa kenan mahaifin mahaifinsa sunansa malik Za ka ana cewa malik bin anas Bini Malik, Bini Ibn Canir, Bini Amru, Bini Al-Hari, Bini Gayman, Bini Haifan, Bini Amru, Al-Asbaik, haka ake kiran cikakken suna Imawa Maliku. Malamai na tarihin Imawa Maliku duka sukan kawo cewa Imawa Maliku sun wajen cikin a cikin yana ciki. ka samu bambanci tsakanin shi da sauran 'ya'ya a biyanci galibi yara a cikin su ba sa wuce wata tara mafi yawanci ko kasa ma da wata tara to amma imam maliku bin anas mafi karancin maganganun da malamai suka yi shine ya shekara biyu a cikin mahaifiyarsa shekaransa nawa ma maliku shekaransa biyu shine mafi karancin zancen da malamai suka yi a wasu ba sun ce shekara uku ya a cikin mahaifiyarsa gane ko da malamai sun fitar da darussa mabambanta kan haka ɗan an haifi imam Maluku a mafi ingancin zance da aka yi a shekara ta casa'in da uku daga hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi hijira daga makka ya je madina a shekara ta casa'in da nawa shekara ta casa'in da uku daga hijira aka fi imam maliku shine zancen da ya fi kun san galibi wajen kiyaye tarihin lokacin da aka haifi malamai musamman na da ba akwai wahala saboda ba a san zai ma zama yadda ya zama ba an fi kiyaye lokacin mutuwarsu inda sun yi abin da suka yi na alkhairi a duniya za a ga suna da ɗalibai suna da mabiya za su rubuta lokacin da suka rasu a sanda aka haife su ma kanu shi an mazkura da haka ba wani in iyayen su ba in boko ne ba su damu da karshe ko cikin muna wani bai zan ran da aka yi shi ba ya eh, zarge kawai saboda in ba iyayen ka yan boko ne, ba za su yi wannan kun gane ko a ko masu kula da tarihi miladiya kuma shekara ta ɗari bakwai da goma sha biyu miladiya ma maluka ya rasu hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da bakwai da a wato dubu ɗaya ɗari bakwai da ce ɗaya da saba'in da tara ɗaya da saba'in da na da tara shekaran ta nauke kenan duniya an harfe shi shekara ta casa'in da uku ya rasu ɗari da saba'in da tara shekara tamanin da shida ya yi a duniya ma maluku bin anas kun gane ko shekara tamanin da shida kun ka ce ko a miladiya kuma ma maluku ya rasu shekara ta sabbaɗe wato ta ɗari bakwai da casa'in da biyar ɗari bakwai da casa'in da biyar yau muna su sauran 18 to shi kuma tun sabin na mun gane ko shekara ɗari bakwai da me saba'in da biyar kun gane ko kaɗan daga cikin malamai imam malu akwai abdulrahman bin kurmus malamin imam maluku ne ya karanta da shi abdulrahman bin kurmus akwai nafi'u akwai nafi'u ko nafi'u yantaccen bawan abdullahi dan uba sani ta jin ruwayan ma maliku da gare shi akwai ibnu shahab kuna jin ibnu shahab ne zuhuri shi ma malamin imam maliku akwai rabi'atu bin abdurrahman shi imam maliku ya fara karatu a hannun shi rabi'atu bin abdurrahman mamansa yana ɗan kankani ta ce ina so ya je ya fara koyon ilimin hadisi ta ce to tsaya maka wanka tukuna in gyara ka yana ɗan kankani yana ɗan yaro ta masa wanka ta sa masa kaya ta ce in sa masa kaya irin na masu koyon hadisi ta sa masa kaya na alfarma sai masa rawani ta ce to in ka je wajen rabi'atu bin abdurrahman fa ta'allam min adabihi qabla ilmi ka fara koyan ladabi da tarbiyyarsa kafin ilminsa kun gane ko wanda shine malamin kama na farko rabi'atu bin abdurrahman ma maliku yana da 'ya'ya wasu malaman tarihi sun ce ya hayan laifi da za mu zo mu karanta mu waɗansa ruwayarsa insha Allah ya ce ɗan imam maluku ne na ciki gane ko ɗansa ne na me na cikinsa shi ne ya zo makar ya zauna ya danga karantarwa yana da ɗa mai suna muhammad ɗansa na biyu kenan shi muhammad ɗin nan wani ikon allah ya haifi ɗa sai ya sa masa ahmad kaga ahmad ɗin jikan imamu maluku ke shi ma yana da ruwaya daga imamu maluku jikansa almajiri imam ya yi ruwaya daga imam malik daga kakansa ke kun gane ko sannan ɗansa na uku yana da hammad sunan ɗansa ne hammad sukan ce muhammad ahmad hammad ka duk dai mazari ɗaya ne aka yi ta kakin sunayen ko sannan sai yarsa ta karke sunan tufafi ma yarsa ta hudu kenan ko sunanta wa fatima galibi in kana karatu za ka ji ana ce mata ummul bane. ana ce mata me ummul bane saboda kula da yara ita ma malama ce sosai ita ce wanda za ka ji ma maluku yana karantarwa in ɗalibin ya kuskuren jan baki zai da ɗan ɓata ƙofa ummul bane, haka da ana cewa fatsara kan ummul bane, sai ummul bane ta kwankwasa ko ka alaman an da ke shi boye da su zarka shi <laughs> a gani ko malama ce sosai to kun ji ƴaƴan al'imam maliku malamai sun yabi imam maliku su da yawa saboda wani hadisi da wal'alla kun sha jinsa al'imam mu ya fitar da shi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yushakun umamu an yasribu akabidal ibili falam yajidu aliman min alimi madina yushaku na cikin af'alul wato af'alul muqaraba kamar da kuka sai mutane sun kusa ayyar ribu su hau lafazan azbarhu na daukar ma'anoni kala kala dole ko na daukar ma'anan tafiya da tribuna fil ardi wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah to haka yadribu baraba yadribu azbarhu yana ɗaukan ma'anan hawa an gaya da ko yana ɗaukan ma'anan ne hawa yushakul umamu ay yadribu akabidal ibil su hau manya manyan abin hawa suna neman malami irin malamin madina ba za su samu ba waye malamin madina ko saka turmudi a cikin sunan turmudi ya gama kawo hadisin a ƙasan hadisin sai ce shi ne imam malik sai shi ne malamin da aka haifa a madina ya rayu a madina ya karatu a madina ya karantar a madina ya mutu a madina shi ne kawai zuwa ko ina ba kun gane yanzu duk karatun shi kamar da ka san yanzu a zariyan nan za ka yi cin wani profesa da a zariya gaba a ya biyu din nan tun daga naziri in yayi ko firamare har ya ajujuwa da ake yi sakandiri ya digiri ya masa da ya phd ya zama profesa duka a ɗaya ko ba a zan to haka ɗan ya halatta ba a ce lalai ne ka tafi wani gari ba ana zariya za ka yi zama abin da za ka zama amma maliku bai je ko ina ba a ina ya zauna a madina bai taɓa barin madina ba in ba aikin hajji zai je makka ba nan kaɗai ya taɓa zuwa sai shi yasa shi yake cancanta a ce mutu ɗan madina don komi na ja a ina yi a madina ya yi kun gane ko a masallacin ma ma'aikin Allah kalma shi nan ne mafi girman yin ba su alaman yi galibi a nan da karanta su shi ma ɗan anan ya taso yana karanta kun gane ko inda ya karatun nan yake da yake karantawa imam malik bin anas kun gane ko abdurrahman ibn mahdi yana cewa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun آمن ala حديث رسول sallallahu alaihi الله عليه wa sallam min malik ibn anas yace a doron ƙasa kaf yanzu ba sauran wani mutumin da yake yin aiki da hadisan annabi sama kamar imam malik bin anas wanda ya tsaya yana musu hidima ka gama wani kun gane ko ba wani wanda za a ce yana ma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne hidima kamar wa ma maluku bin anas in jiwa abdurrahman ibn mahdi kun ne ko yace a dolan kasa kan ba wanda yake tsayawa yake gurfana ma hadisan ma'aikin Allah ya musu hidima kamar imam bari shi yasa wani mawakin sa yana yaban shi yana cewa ya atil jawaba fala yuradu haibatan والسائلون النواكس الأذقان أدب الوقار وإذ سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا السلطان هنا يقول إمام مالك yace ya atil jawaba wala yuraju albatar yace i haka ya atil jawaba ana tambayar shi yana bada ansa yana bada ansa in riga ya bada ansa akan matsala za a ga ba malamin da yake kara tsayawa ya ce abinci kawai wannan matsawa saboda za da kwarjinin imam malik duk fatawar da imam malik ya za ya bada za a ga ba wani kuma mai tsayawa ya ce to za a yi ba za a moderation a tsaya ka bincika ne a bincika ka ga ta yi ko ba ta yi ba za a ban ba a fatawa in yana zai ba a fatawa in akwai maluka ina a gari sannan in ya riga ya bada fatawa da an ce maluku ya ce kaza sai kowa da baki shi kun ga yadda ko mawakin sai ke wasu wannan yake yace ya ati jawaba fa la yuraju aibatan wasa'iluna a tsari sannan a as-sa'iluna su kuma tambayi ma maluku a tsakani? sai ga gaba ɗaya sun dukar da kansu haka ana zazzauna kowa sai dukar da kanshi yana cikin imam maliku bin anas da tambaya adabul waqai saboda ladabi na natsuwa gaba imam maliku wa izu sultanu tuqa kuma ta girmama jagoran masu tsoron Allah shine wa ya hada abu biyu ga ilimi ga tsoron Allah fa huwa muta imam ana masa biyayya wa laysa zan sultani alhal shi ba sarki ba an gane ko ma maliku bin anas da haka malami ne babba Allah madaukakin sarki ya bashi daraja ya bashi kima sun yi karatu da Allah su bin sa a tsaransa ne duk malaman da Rabi'atu bin Abdulrahman, su ibnu Ibni wato Shahabuddin Shahab Shahabuddin Zuhri duk malaman imamu malaman wato Allah su bin sa a su ma amma Allah ya ba Imam Malik karbuwan da bai ba Allah su bin sa ba kun gane ko ya samu karbuwan da Allah su bin sa bai da shi ya sai da Allah su bin sa ya koma kasuwa yana yin kasuwanci yana turo ma imam maliku da yin zuman gida duk da shi ma imam maliku kasu guman dan kasuwa ne ya baza ya baza yara ana son su kasuwanci mai kuɗi ne in kana son tarihin shi ba za ka ji a madina kafa wanda Allah ya ba shi dukiya kamar sa tare da cewa kuma ga ilimi ana ganin duk duniya ma ba mai ilimin sa kun gane ko to kun ji zance kaɗan kenan ga wani imam maliku to sai zance kaɗan da zama ku kakan shi a matsayin shimfiɗa game da wannan littafi na muwaka gane ko wannan littafi na ne wannan littafi na muwaka gane ko littafin muwaka na imam malik wannan littafi littafi ne da Allah ta'ala ya sa masa albarka kaɗan kawai zan faɗa maka wani abu da ya shafi littafin malamai sun yi maganganu guda biyu wanda su suka fi shahara akan dalilin da ya a aka rubuta motsa kan imam kun gane ko maganan farko sun ce iktirafi ne daga halifan musulunci wato ja'far kuna jin ana abu ja'far al-mansur abu ja'far al-mansur abu ja'far al-mansur cikakken sunansa shine abdullahi ibn muhammad amma ana masu alkunya a ce abu ja'afar gane ko abu mai? Ja'afar al-mansur to suka ce shi wannan malamin sarki ne babba sai kira imam malik wata rana imam malik ya shiga wajensa tun bullowar rana da hantsi ya sauko a kan gadansa ya shimfiɗa sallaya suka zauna da imam malu sarki ne ga ilimi ga sarauta ya dinga ma imam malu ko tambayoyi kan matsalolin addini ya dinga ma imam malu ko tambayoyi ba su bai kyale imam malu ba har sai da ya ji ana kiran sallan azan gane ko sannan ya kyale imam malu daga nan sai ce ma maluku a duniya ba sai yin ne shi wanka ba da aka ka rubuta wani littafi akan abin da ya shafi hadisai da suke da hukunce hukunci amma wajen rubuta wannan littafi din ga ƙa'idoji da za ka taba a kansu kun gane ko ya ce ba'lin nasu kitaban ka rubuta mutane wani littafi وجنب شدائد عبد الله بن أم وجنب شدائد عبد الله بن عمر ورخص ورخص ابن عباس وشواط بن مسعود واقصد أوسط الأمور وما اجتمع عليه الأمة والصحابة فأحمل الناس عليه ووثق للناس توسعة kun gane ko abin da ya ce ya ce ba lillahi kitaban ka rubuta mutane wani littafi in ka zo rubuta littafin wajen nif inda na fahimci ba na ilimin ka wajen nif shaddadi da abdullahi bin umar in ka zo rubuta littafin duk ruwan abdullahi dan umar da fahimci da ra'ayoyin shi waɗanda suke nuna tsauri an gane ko kakkasa su to sabi a dan umar wajen fassara nususa wani lokaci suna da kama da abu gari ku gane ko abdullahi dan umar dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne lura yana kokarin ya taɓa ganin annabi ya sha ruwa bayan sallar asuba ya sallar asuba sai ya yi ruwa ya sha sai bai da wannan ce sunna sunna ce duk wanda ya gama sallar asuba lallai ya yi ba haka ba kuma ya bar ta burki ma'aikin Allah kun gane ko fahimta kuma mafi yawancin sa akwai shan ruwa zuwa yake yi an gane ai duk kalbi take shan ruwa an ga dan ne bai kuma yake Allah ya ci abincin rana wajen karfe uku misali na shike sai ta kalbe ci a rika cin abinci bidiyo kullu haka ko ka ji wa yake ka gara lokaci ko ka ji ma wani lokaci ne an gane ko in ba aikin Allah ya sa duni kaza to sai ya rasa ganin in ka zo daidai wurin duk yadda za ka kai kakalo fitsari don ka yi a wurin sai ya kira wannan shada'i an gane ko yawwa shi a abu jaba al ya ce ka a kawo waɗannan ruwan shi yasa ba za a kai cikin wata an gane ko ya ka kawo irin waɗannan ruwa ruwayoyi sannan rangwamen abdullahi ɗan abba shi ko mutum ne mai mai rangwami mai rangwami wajen fatawa kaga ai cikin abdullahi ɗan abba sun ɗan abba sun bakin ya dawo ba ai da hatta auren mutuwa shi ya yi rangwami an gaida ko hatta ne hatta auren mutuwa abdullahi ɗan umar a wato abdullahi ɗan abbas ya yi rangwami an yi auren mutu'a amma daga baya jawo yana da rangobi da yawa cikin shari'a sai abubuwa shawa gumi masu abuwa ɗan masu ko da yawa yakan wato akwai ruwa da suka shafa shi yake banta da su abdullahi ɗan masu ba wani wanda zai roƙo sai da shi a jaruwa shi ta alƙur'ani ta ga lokacin umar dole aka yi kun gane ko yana da wasu abubuwa yana da shuzuzi shi kadai cikin safe ya zai da wani da wata fahimta kun fahimta da kyau ce to ka nisanci waɗannan sai ka nufaci waka sun ausa al'umuri ka je tsaka tsaki wa majtama alaihi al'umma ka kawo ruwayoyin da al'umma suka haɗa da shi yasa a cikin mawata na imam malik za ka ji akwai amaru ahalin madinati saboda duk mutanen madina suna wannan aikin Ba kuma galibi da ma almajiran sahabbai ne tabi'ai tabi'u tabi'i na to sai ya kawo shi a matsayin hukunci kun ga yadda ko da abinda sahabbai suka yi jiwaya akai da kawo mana to in kai haka ba ahmilu linnasi fa ahmilu a alayhi ni kuma zan mayar da wannan ya zama transport da constitution din gudanar da al'umma an yadda ko sai dai ma zuku a nan take bayan khalifa khalifa fadul abbas abu ja'far al-mansur in gane ko da ya gama wannan magana sai ce to da Allah ina da magana da dai wajen za ka dora mutane ka mayar musu da littafin da zan rubuta ya zama shi ne kundin tsarin gudanar da rayuwar da komai su? kowa dole ya saki abin da yake kai ya dawo kan wannan kakkai haka ka gane kowa da abin da ya gamsu da shi da ta matukar an jana da hujja daga Allah ko annabin Allah to a ba shi dama ya ne ba shi dama ya ne ya sa haka su mutanen maroko wannan suka dauka, mutanen magrib ko kai waye kai nan ƙasa doka ne ka kawo ta fatuwa da ta saba wa samalu idan da za a kai mutum da a maroko ba kowa fatuwa ce ta ne in malikiya ba ce da take duka hannu a sallah muku ka saki hannun ka a sallah in ka saki hannu a sallah sai a kama an gane ko sarki muhammad sadi suna da alkhairansu ta yawa yin ma alkur'ani hidima da addini kuma Allah ya ba su izza saboda su suna rike da addini har yanzu har yanzu su sarkin su wanda mu anan kasar muke kiran sarakunan gargajiya to su har yanzu irin waɗannan sarakuna su suke naɗa gwamnoni da shugaban kasa sarki Muhammad Sani na ka shiga da haka zai naɗa gwamna gwamnoni kawai shi zai sa kai wani zai kai ne gwamnan kaza kai kai ne gwamnan kaza ku ne yan boko ku je ku ɗauka da kura, ba za ku wuce ma da ba amma in ba a bakin tura daga amerika daga daga daga ingila da sauransu su sai an zo an sanar da su malamai sun zauna za a yi kaza za a yi kaza sai a ce kai ke sa an baka dama ka nesa ko a'a mai dace da shari'a a kanka a abin su ya ɗaya ce ta karatun wanda suke rubutu a yanzu aka irin wannan rubutu na mu bugun zari ana jin alhassul magribi an gane ko rubutu na irin na yan magribi wanda fafin ake sa masa dugu a ƙasa an gane ko kafin ko sai a sa mata a sama an gane ko kare buɗe wannan kofar da Allah ta yi ta ta na to su suna abin da ya haya bin ya haya Allah ya tsare da zamu zo mu ci an gane ko wasu sun ce dan Imam Malik wasu sun ce ba dan Imam Malik ba dan san da yake ba dan Imam Malik ne, mutumin Madrid ne an gane ko mutumin Morocco ne yasa haga ruwayar shi kamar da in mun samu lokaci zan faɗa muku ana ya ita ce ruwa ruwaya na mawata akwai ruwayoyi da yawa kun gane ko na mawata amma ta ce ita ce ruwa ruwaya ba ruwaya mai rauni kamar wani watan nan ruwaya gata wanda ta babu kowace rauni to amma mu kuma ita muke rike da ita me yasa saboda almagribul arabi mutanen maroko sun sani sani sun suka ba mu tarbiyya na addini kudin su muke tsotsowa sai sa rubutu mu irin nasu ne irin nau'in addinin mu irin nasu ne za ku suna sa irin wannan rigar burnus mai mai hula haka tare za ku suna da tashoshi al'ula الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السادسة أكبر جميع أما ظن أن تكون musalsala ce sojojin nasu kanawa sun su musalsala ce kun gane ko illa kowanne ita sace zaɓi ita ce da ita ce a ke A asiri a kun sauran abubuwa na gudanar da kasa da sauran su nufi ya samu waɗanda su ya sauran su kun gane ya kyau to muna da alaka da sunan kuka kusa shi yasa rubutu daga baya ne wannan ruwa ta su a shi zo kun gani saboda dalibai da suke zuwa Egypt suke yin karatu da sauransu kuna fahimta ko to ma malik ko yi ban yadda ka dora mutane a kai ba ka je bari in yi to sai ka yi ya dora mutane mai masu su dole dole ba kun gani ko kuma wato Abu Ja'far al-Mansur yace wa wasiqu tawdi'atan in ka tashi za ka rubuta muwatta wa wasiqu ka sauƙaƙa shi ka sauƙaƙa me sauƙi a can matuƙar sauƙaƙawa ka sauƙaƙa shi matuƙar sauƙaƙawa shi yasa fasaran almuwaƙa ai almusakkal kun gane ko ta sauƙa shi ne fasaran ne ɗaya daga cikin fasarori guda biyu da aka fi lokacin da ka ce almuwaƙa ka ta ce mai sauƙi almuyassar yadda abin da aka yi ne aka sauƙaƙa shi shi ne wa sauƙiƙu ka sauƙaƙa shi matuƙar ne matuƙar sauƙaƙawa ya zama littafin bai da wahala to kun ji dalilin rubuta mawaɗa da malami suka faɗa a farko sarki ne ya ga irin garan gwana na imam malik da hazaƙa da basira na imam malik sai ce to ya kamata kokarin rubuta mana littafi wanda za mu gudanar da harkokin asiri kuma ka tsawar kashi gashi za ka rika kun gane ko ma maliku da kai yake to ni ma zai ya tsare da ya koya min yadda ake wallafa je ma maliku da ya gama ma maliku yace ni ma zai ya koya min wanda ne kun gane ya koya min yadda ake wallafa idan za ka yi wallafa ba za ka kawo ba za ka zo da shawa'in abubuwa fiyuzat ba za ka zo da shi ba a wuri ɗaya ba za ka zo da shaja'id ba a wuri ɗaya kuma za ka kawo ka abu mu kai dai kada ran kada kada an gane ko to sai dalilin rubuta muwaɗa da malaman musulunci suka faɗa na biyu suka ce babban malaman musulunci abdul aziz bin matushun tun mai karatun aqida ya san abdul aziz bin matushun ku sami alfata wal hamawiyyatul kubra za ku ji ibn ku ya taymiya ya yawaita kawo ruwayoyi kun gane ko ibnul majishun hmm. babban malami ne musamman ka ta akida to sai rubuta littafi akan abin da ya shafi ibada da harkokin fikihu to amma shi sai ya zanto in ya fahimci hadisi sai rubuta bayanai ba ga da ya kawo hadisin ba imam duk da littafin da ya karanta ya ce inda ni zan yi wannan rubutun da ni zan yi kowane babi sai na fara kawo na nasi ko dai daga Allah ko daga annabin Allah ko daga wani sahabi to daga nan in ma zan wani karin bayani ne sai in an gane ko sai jama'a suka ce to ai ya kamata ka zafa mala to sai je ya rubuta mawaƙa da ya rubuta mawaƙa sai ga yake manyan malaman Madina gaba daya sai ya sai rika masu shirkan wannan littafi yana karantawa suna saurara yana manyan malamai da ba na ilimi suka zo suka zauna ima malik ya karanta musu littafin da ya rubuta daga farko a karshe kun gane ko falan mantaha da ya gama kun gane ko tawasau alai ya suka kirke baki akan wannan littafin kace ka rubutun nan yayi daga nan aka ce to shikenan suna wannan littafin buwar ba ba hada don ma hada akai an gane yasa fakkaran muwatsa na da ma'ana guda nawa ko dai ce almuwatsa ina nufin saukakken littafi ko ce almuwatsa ina nufin littafin da dukkan mu muka muka yi muka yi ittifaki a kai to Allah kun fahimci sunan da kyau to sai a kai abin wannan littafi yana da kima duka muwatsa na Imam malu al-Imam Abu Zur'a Abu Zur'a kan kuna jin ko babban malamin da ke shi ne malamin da ya da su da yi ya'yan shi da makusantai suna cewa ka ce la'ila illallah ka ce la'ila illallah ban gani to sarar karatun maut sai bai iya faɗa ba don sai wani almajirin ke shigo ya suna ta fama ka ce la ila illallah kun gane ko na ce a ja isnadin hadisan la ilaha illallah a ja isnadin hadisan sai a bar da isnadin dalibin ya fara kun gane ko dalibin sai ya fara ta kadimu ba ko da aka yana bambantawa yana tasiri wani wuri ya tasiri an gane wani wuri ya ta kadimu da ta akiri da ya fara haka a cikin isnadin sam abu zuwa akan razi da ya zama da an an fara magudi da an murna na gaba an dawo da shi baya sai tafi isra'ila yana kwanci haka sai ya fara yana so gyara masa hakan da ni kula an kula an kula an kula ya kawo shi musamman an da rasu sura ma kala man kala akhiru kalami illa ila kafin Allah kun gane ko a gudun asar raji man kala abul kalami la ilaha illallah yana faɗin haka la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko kun gane ko wanzu wannan Malami babban malamin hadisi abu da akan rabi yace law halafa rajulun bil salati ala ahadith malik allati fil muwatta annaha sihahun kulluha lam yahaq da a ce wani mutum kun sake da rantsuwansu na da rantsuwansu na da za ka jin kara karanta abin da ya shafi magani in wani zai fita yaƙi ko zai tafi wani wuri zai ce koma ban yadda ka je ba sai ce wallahi in ba kuma ba mata ta ta sabo to yayi rantsuwa ce an gane ko mata ta ta ne ta so da ana yawan irin wannan sai ce mata ta ta kuɗin ba abu kaza ba ne mata ta ta kuɗin ba abu kaza ba ne mata ta ta ka kuɗin kaza ne to shi ne abu da aka zaɓi ce inda ɗaya zai yi rantsuwa da sakin matan shi ya ce duk hadisan da ke cikin waɗa ingantattu ya ce ba zai yi kafara ba kun gane ko ba za a nemi wa rantsuwa inda wani zai ce mata ta ta kuɗin yan hadisan muwasa gaba ɗaya ba ingantattu ba ne to masan shi ba za ta saku ba kuma ba za a nune sai ne ba saboda abin da ya faɗa gaskiya ce an gane al-imamu shafi'i ya ce littafin da mafi ingancin littafi a duniya da aka rubuta wanda hadisan ciki gaba ɗaya su ingantattu ne shi ne muwasa ni imamu shafi'i yace shine asawqul kutub asawqul kutub musannafa ce mu asaba da inji imamu shafi ba wai imamu shafi ba shi bai san buhari ba har ya mutu ya bar duniya buhari na aku wanda ta haife shi imamu shafi lokacin da ya mutu uwar buhari ta haife shi ina ma ita kanta aka haife su uwar buhari balle haka ce kun gane shi yasa sai an gwada abubuwa da kyau kun gani ina jin wani malami ba sani a ƙasar nan kwani yana kucin wannan magana yana nuna aimuwar ta ita ce mafi ingancin littafi ba buhari ba kun gani da kin abin zai dan baka kafe domin misali shi komi jayen shi a lokacin a san da imam malu imam shafi ya faɗa wannan magana haka take duk duniya ba wani misali mafi ingancin kawai mai muwaɗa amma bayan an zo a rubuta buhari buhari ya in kai an gani imam shafi ba kariya yi ba a tukul kutu al-musannafa a zamanin shine me. wanda amma daga baya an zo an yi wani littafi da ya doke muwaɗa wajen ƙarfin inganci shine me. shine buhari an gani ne kyau shi sai kwatun wancan magana imam kafin da imaman nawa ya faɗa cewa al-nazani al-nazani wato asahal kutubu asahal kutubul musannafa littattafan ba'da da, littattafan da suka fi kowanne inganci wannan magana haka take haka in ka karanta tazibur rawi za a ga za a ga irin waɗannan maganganun wancan magana ta shafi tana nan ka biyan yanzu a zo a ce ka ai mutum ne wani mashin ne kudin su ba amma wannan magana an faɗi shi lokacin da gari ya ka wannan magana lokacin da gari kun gane da shi wanda ya faɗi magana lokacin shagari ya ce ai ba a wani mashin mai gudu masa ba ko kun san masa na da ya ce ai ba a wani mashin mai gudun shi ba amma a lokacin gari aka faɗi wannan magana ƙarya aka yi to amma a yanzu lokacin buhari ta biyu hanya ɗan robobin nan ko ba su fi wannan robobin masa gudu ba eh to ga mashin sun sai ma waɗanda suka fi mota gudu an yi ko mashin ɗin da ya fi mota ne ko ba akwai su ba to yanzu sai wani yazo ya ce mashin ɗin ɗin da aka yafi kowanne gudu sai faɗi roba roba ko wani na zamu kun gani cikin su wanda ya karya shi wancan ya faɗi zamani shi ma wannan da aka har yanzu Buhari shi ke zan zare sai in akwai wani kuma nan gaba kila wani yazo ina dai da wuya da aka wannan karni ba ku duniya ta ka kusa da tashi an gani amma shi ma kila da an samu wani ya zo a doke shi har yanzu dai buhari ne ke zan gari kun fahimta da kyau to kun ji wannan littafi hadisan da ke ciki baki ɗaya su sun me hadisai ne ingantattu an gane ko to wannan littafi yana da ruwayoyi kamar da na faɗa muku wannan littafin da shanu na ɗaya ne daga cikin ruwayoyin mawaɗa yanzu wannan ma mawaɗa ne a yawa irin mawaɗan da shanun ku ba kun gane ko muwatta Ruwa ya wani ne na daban muwakkal malik ruwayatu muhammad ibn al-hasan ash-shaybani ba ruwayan haya bin haya allahi ba ruwayan haya bin yahya shi ne a gaban wannan ruwaya fa muhammad kun gane nake ba ni to akwai ruwayan kala kala shi da kanshi ya faɗi masu ruwayi din muwatta din ya faɗi su da yawa cikin ruwa muwatta akwai Muhammad bin Hassan Muhammad bin bin Hassan wannan ya so ba ɗaya da motsin shi ta kuma sha bamban da ne ta ma fita zai halin fi inganci ko wannan da shanu na ta fi ta ne ta fi zai halin da fi inganci an gane ko kuma zai halin da ta fi kowace kankanta wannan da wa gani mujallaji uku an gane ko sannan akwai shi ya haya bin ya haya wato allai a sabuni allai sabuni shi ne mai wannan kenan an gane ko sannan sai ta uku ta uku akwai ku ce mutu bin sa'i an gane ko sannan akwai abdullahi bin umar bin ganim akwai abdul aziz bin yahya alhaji ma iya ko da kofi ne tunda suna da yawa an gane ko zan ba ku so a gurgurkuli a ba kowa don a gabarwarta ne mawaɗa ɗan an gane ko akwai abdulmalik bin abdulabid bin majishun a na faɗa mai mun magana a kan shi ko shi ma ya zo so me akwai ibnu al-qasim kuna jin ibnu al-qasim a malikiya ai sai yana da muwada, akwai abdullahi bin nafi az-zubayri shi ma yana yana da ruwa muwada, daga wa, daga malik an gane ko to haka akwai su mafaraf bin abdullahi yassari akwai mus'ab bin abdullahi zubairi akwai aliyu bin zayyad tunisi akwai ashabu malam ashabu shi ma da ne, nuwata an gani waɗancan duk galibi ta hanyar abu da ga kawo sai akwai ta hanyar muhammad bin abdullahi bin mubibba akwai abdullahi bin wahab cikin almajirai imam maliku shi ma da ne muwatsa abdullahi bin wahab min ma su bayayya shi yasa Allah ya sa miki albarka an gane ko akwai sahabu bin Isa al-Sabba akwai Abdullahi bin bin Maslama al-Ka'anabi ai kuna jin Ka'anabi cikin almajirin ma maluku akwai al shafi ima yana da tashi akwai Muhammad bin Muawiya at-Tarabulsi akwai Udu bin Furat da sanan an gane ko game da ce muku zai yi wa mu ba ku sai kulli sai su su bai kuka to cikin abu na uku da zan ke so in muku bayani a matsayin shimfiɗa dai har wa yau shine tsarin irin wannan karatun a ce an sa waɗansu adadin zama a ciki ake so a sauke wani littafi babba mu muka fara ko ko akwai waɗansu magabata in gane ko to shi yasa nake so in karanto muku waɗansu maganganu daga wannan littafin al-mushawwiqu ila al-qira'ati wa talab al-ilm gare ko almushawwiku littafin da zai sa maka shauki ma allura ilm qira'ati kaje kana son karatu ko talabal ka kaje kana son kalimi ilmi an gane ko na da ce za ku samu littafin ya ku abun ga amma ban tsammanin za ka samu da ban tsammanin shi a za a kasan nan akwai shi ma da akwai shi a wasu abin nema ba a kasan nan na sami shi littafi ne ne kima matuka kun gane ko qira'atul mutawwilat fi majalisi fi majalisa muta ma'duda ko ma'dudat qira'atul mutawwilat karanta manyan littafai dogare fi majalisa a majalisai kun gane ko ma'adudat ita ta gaku ya ce kana min adatul ulama'i yana cikin al'adun al'adar malamai akadu majalisi majalisin kulla wato majalisai da kira'atu mutawwila Don karanta manyan littafai a ikhtilafil qunun kan fannoni da yawa wa kana li kutubil hadith al-musannada al-qadah al-mu'alla littafai manya da aka rubuta na hadisi to su wannan suna da zurfin sawu ma'ana sun yi fice wajen yin wasu sa irin wannan tsari a kansu wa kana nasu ya ha an ha, ko an ha? mu'allifiha aw amman ittasala bihim ruwayatuha ha sai ka ga malami sun karba daga wanda ya rubuta ko wanda ya samu ruwaya bisima ya jami'iha taratan wani lokaci a zama ɗaya ma sai a kare wannan wannan littafi ɗin kun gane ko to ya ta karatu ya ce muwa ɗama ya ce ka kutubu sitta Ko masu karanta kutubu sitta wal fa da me da muwaɗa abin gobe da kake kusa wal fa ya ce suna karanta wannan kun gane ko ko ma wasu daga cikin sauran littattafai ya ce an karanta muwaɗa ga baki ɗayansa an masa zama uku aka sauke muwaɗa gaba ɗaya zama uku kawai yau gobe jibi magabata suna haka an gane ko daga nan ya ta kawo abubuwa kala-kala khatibul daji ya karanta sayyid bukhari duka a cikin kwana uku a majalisi uku zama uku ba kwana uku zama na ba lalai zama a jajjere ba zama na kawai zama uku kun gane ko khatibul bagdadi akwai kissa da yawa karkashin yayin wannan karatun da gudanar da sauransu haka akan karanta sayyid bukhari dai a kwana biyar al-imamu sa'ad cikin tafsiratul kufa ya kawo daga abu sa'adin as-sam'ani yace khatibul bagdadi ya taɓa zama a wani karo a kwana biyar aka karanta da sai aka karantar da sayyid bukari abdullahi bin sa'id bin lubbati al-umawi gaba ɗaya ya karantar da sayyid muslim cikin mako ɗaya kun gane ko al-muqtaman asaji wani malami ne babba wancan abdullahi bin sa'id bin lubbat al-umawi ya rasu cikin hijira na shekara 436 shi ko wannan as-saji hijira na shekara 507 mun ga ne ko ya karanta littafin al-muhaddis al-fasil a zama ɗaya tak a zama na a zama ɗaya tak ya karanta wannan littafin talhatu bin muzaffar al-alfi al-hanbali dan mazhaban imamu ahmad bin hanbali ya rasu jira na shekara 193 sahihu muslim gaba ɗaya majalisi uku su da mata zama uku kawai aka yi aka gaba daga farkon sahihu muslim zuwa ne zuwa ƙarshe an gane ko Idduddin bin Abdussalam yan ce masa kirari a cikin sultanul ulama ai kun gane shi wannan malami ya rasu jira na shekara ɗari shida da sittin sai eh, jira shekara dubu ɗaya da wani abu kaga ba malami ne ne ba nihayatul matlab kun gane ko da babban littafi ne a waka baki ɗaya ana kiran sunan jafan nihayatul matlab fi jirayatul matlab gaba ɗaya a zama uku a kwanaki uku yau gobe ji za ka sauke littafin duka ibnul abbar an gane ko ibnul abbar babban malami ne ya rasu da hijira na shekara ɗari shida da hamsin da takwas gaba ɗaya sahihu musulun cikin kwana shida ya gama sahihu musulun duka shekul islam ibn taymiya ai kun ga littafin da ke kira gailaniyat gailaniyat wasu jizo'o'i ne an gane ko da wani babban malami ya rubuta wato juzi'i juzi'i kanana kanana littattafai ne ya rubuta tara hadisi ana kiran malamin Abu Talib Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim ne ya dan su kanana kanana tabai aka duk hadisi yadda ka san yanzu misali masana talib ilm ai ka kanana kanana tabai ne yawa ko to haka shi ma yayi su ana kiran su gailaniya saboda shi malamin ana ce mishi alkailan alkailan sunan shi abu talib kenan alkailan abu talib muhammad alkailan sun gane ko yasa sai aka ce wani littattafan na shi da ya rubuta kailaniyat an buga wannan littafin ana cewa kailaniyat da an hana cikin katon mujalladi yanzu mujalladi kwara daya an yi kanana kanana rubutu irin mai bangaren dama da bangaren hagu din nan amma an kasa sami rubutu sosai wanda aka cike jiki aka rubutu mai tsari ya kan sai samu mujalladi shi da zuwa biyar mujalladi biyar zuwa shida an gane ko inda aka cike jiki aka rubutu sosai kun fahimta to amma ibn al-imam ibn taymiya a majalisi ya ta inda aka zauna wallahi malamai sukan fara karatu in kana karanta wannan littafin ka, sukan fara karatu tun safe bayan asubahi sai wata bayan asubahi wallahi malamai suna haka yanda muka zo nan nan to sai ana ga koko in ga na ga ah, koko alamun da yake nan me yake nan eh to in aka ka kai ka san da mun zauna su da saba za a ce ga koko da azaba to sai zuwa yace sai zuwa gobe mun zauna kenan yanzu sai dai a azan wani lokaci ma a azan da la'asar a haɗe a haɗe da mun ba wani da lokaci na abinci kowa ba shi a rufa na azumi kowa na cikin yana aliya kowa da aliya a bakin shi za a tashi ba sai an magriba an isa an haɗe sai a tasa da karatu kawai ba wani ko mugabban da zai yanyaɗawa har zuwa gari ya waye yanzu an gama shi ne kun ta yi gani yadda ba ɗaya majalisi ne ya mata ɗalibai ya bayyana. Ba Allah kun gane da kyau? in an samu wannan tabin za ku duba bayanai da yawa kan darasan kawai nake karanto muku alhafiz Alkafin albirazali ya rasu in hijira na da shekara ɗari bakwai talatin da tara an gane ko hijira na shekara nawa ɗari bakwai da talatin da tara Musnan na limamu ne. mun gane musnan na limamu ne. ya sa maɗalibai zama goma ya ce zama goma za an ce zama goma ta yi wa a kwana ɗaya a zama goma duk da ake a wani abu zama nawa zama goma ya sa musu ce za mu soke littafin a kuma sun kun gane da kyau Alhafi abul hajjajin nisbi shi ma babban malami ne cikin malamai na ga. kun gane ko alimamun nisbi ya rasu sun yi jira da shekara ɗari uku da arba'in da biyu ya karanta al-mu'jamul kabir ai kowa san al-mu'jamul kabir al-imamu tabarani an gane ko wannan littafi kun gani muna da littafin nan sama da a cikin da littafin nan to amma bari ku ji karatun da bari ku ji karatun da da ya mashi wal hafiz abu al hajjaj al misri al mutawaffa wanda aka kace shi an ji an kace kuma ana ya rasu al mutawaffa gadi mu ne muke ce wanda ya rasu Balar mu sai ce wanda aka rafanta shi inda wake razar da kowa wallahu ya tsawo an alfusa ina mawuta ya za a wa almutawaffa ake cewa ba a almutawaffi ba wanda aka yi ne aka rasar da shi ma'ana wanda Allah ya karɓi rai shi a shekara ta ɗari bakwai da arba'in da nawa ya kara ulmuku jamal kabira yana karanta almuku jamal kabir na al'imamu tsabarani bi kuzuri da hafiz kun gane ko albarazali ga malamin ga malamin shi barazali a wurin na majalisa littafin nan ke muku a yanzu littafin nan na mu muku da mutsaba yanzu mu da mulka da muke da shi ya fi mujallabi a kirin wannan littafin an ga a'a na yanzu dai na yanzu da muke da muna nan da shi yana na a da haka ya fi mujallabi nawa ya fi mujallabi a kirin to amma ya yi mashi zama sassan gashi ya ce fi na majalisar a majalisi nawa a majalisi sittin da sauki a yanzu shi ne wannan muka ce za ka ɗauko wani wajen ce kaya wa kaga ka ɗauki albutumul ka ce shi za ka baje ka karanta an gane su za ka saboda himma himma ta ba ta mutu an gane ko himma sai ne ta mutu ta mutu lokacin da al-imamu sabari ya rubuta ya rubuta littafin shi littafin wannan tafsirin shi shi ma mujallabi sittin yi littafin sai zo ɗalibai ce a zo a karanta ka ce a kara makalla mujallabi sittin sai duka da ta haka ya ga limamun alimamun tsamar yana hawa sai da kai sai mata kalli shi fa ya rubuta karantawa ne ɗalibai da ke kawo damuwa sai shiga ɗaki ya je zauna kwanaki sai ya rage mashi yawa sai ya rage wani tabin yawa ce to zuwa karanta eh aka sama ji sun saka aka mu muhtasar din ne Ya aka sama ji malaman da majalisi su can suka yi alhaji shamsu dinin za'adi kuna ga Alimamu imamu za'adi bai sai wa alamin nubala ne al ya rasu jira na shekara 748 ya karanta sirar dubni kitab a siratun nabawiyya littafin al-imam ibn hisham kun gane ko a kwana shida ai kun gane da a da Nabawiya. yanzu tsantsan tarihin manzo Allah wani zabi da yake wannan a kalli sharhin na rawdul on rawdul on ko tallagai ne aka yi wa littafin nan shari to amma shi gaba ɗaya karanta wannan lissafi a kwana nawa a kwana shida kun gane ko shi al-imam az-zahabi ya ambata a cikin siyar ɗin shi kun fahimta da kyau ya kawo wani malami sunan malamin albarkufi shi kuma albarkufi ya ce shi ma ya karanta da wannan littafi a siyar sun na a cikin kwana da za ka nima da shi ke rikon tsarin ɗalibai ya ce zai sauke musu littafin kuma ya soke musu a cikin kwana shida kun gane ko suratu fi nubnul mulkin babban malami kun gane ko ya karanta littafin mai suna al'ahakam mujallabi biyu ne ya karanta shi a rana ɗaya tak fi yaumin wafidin a rana ɗaya tak fi yaumin a rana ɗaya tak mujallabi biyu kamar ilamun mawaka ina rabu alibu ce wutar mutum da wani fara kawai sai bukari karanta a rana ɗaya tak an gane ko to haka malamai ba su gushi ba ai kuna jin wato sirajul dinul bulkini babban malamin loga ne babban malamin hadisi kun ga ne ko akwai littafin wato fitowar a hakam da ɗaya ne shi ma ya karanta shi a rana ɗaya ta kun ne ko zainuddin al-iraqi ya karanta sayul bukari a majalisi shida a zama nawa a zama shida kun fahimta kun san musu na limamu ahmad ku kalli musu na limamu ahmad gane musu na wajen hadisai dubu tara ne a ciki amma gaba ɗaya wannan littafin an yi zama talatin aka gama shi zama nawa aka yi zama talatin duka aka soke shi fairuzi a badi gane ko ba badi ake cewa fairuza badi shine mai littafin Jamal muqjamul wasit ai kun gane muqjamul wasit da na kamus dictionary larabci wanda ya rasu na shekara 817 ya karanta sayo Musulun fi arba'ati ashara majalisa zama nawa zama sha hudu ya sauke sai Musulun. da rudi a baki har yana waka yana cewa kara qara'atu bi lafi jami'a musulun بجوف دمشق الشام جوف جوف جوف الإسلامي على ناصر الدين الإمام الجحبري بكثرة حفاظ مشاهير أعلامي وتم بتوفيق الإله بفضله قراءة ضبط في ثلاثة أيام kun gane yace qara'atu bihamdillah na karanta hujja ka tabbata ga Allah jami'a musulmi me kenan bi dausi timas a cikin garin timas timas kusha an gani timas kashani shine ke bi dausi timas kashani a cikin garin timas Syria Jaufan Jaufal Islami garin musulunci ala nasiruddin wajen malamin na nasiruddin al ibn wato ibn jahban ibn jahban sunan malamin shi ke bi haka bi haka da kuma duk manyan mahaddatan hadisi a gaban su yi karatu mashayira wanda suka shahara a alam wanda suka zama tutoci suka zama suka su sun yi fice a gaban su akai karatu balle a ji an yi mawu ba fasara ne ba wa tamma bi ilahi bi fatri wannan karatun littafi ya cika da gamdakatar dan Allah da falalansa ata zabtin fi talatati ayyani yake karatu kuma irin na hadda da kiyayewa na yi wannan karatu cikin kwana uku ka ɗauka karatu ne gurguri ana taɓa ne inda daman su Allah ya sa albarka a ne a fahimtar kun gane ko Allah ya sa albarka a fahimtar to haka dai za su ta jin malamai hatta alhafin ibnu hajar al'askalani kun gane ko shi ma yana da irin waɗannan ajaib ɗin karanta littattafai cikin ƙanƙanin lokaci kun gane ko shi ma karanta musan na Imam Ahmad dan Ibn Hajar al-Asqalani ya fito gani mai tajisul khabir mai bulugul mara mai saba'una mas'alatin fil khushu kun gane ko yana da tafai mabambanta to ya karanta musnad na Imam Ahmad fi salasatin wa hamsina majlisa a zama nawa zama hamsin da uku aka yi aka gama kun gane ko to kun ji gaje sunan malamai birjik ga sunan malamin nan yi bincike mai yawa kuma kowane magana su ya mayar da kai zuwa ga marji'inta ga shi nan kun samu mai littafin abin da ya sa na tsaya na karanta muku wannan daga wannan baka a ce an yi shekawa don da ya ji an ci za a karanta kaza sun kwana kaza shi ɗaya wannan zuku ne karatu ne na mutanen da mu ne nan muka bar shi kuma ya kamata a rayar da wannan sunna gane ko Allah ta'ala ya tattata to kamar yadda na ce muku za mu fara a yau insha Allah subhanahu wata'ala illa a yau ba za mu kai karfe hudu muna yi ba in a matsayin shi bida mun gane ko illa tsarin karatun zai zama akwai wanda yake jan baki a guje sai a yi fassara kuma a takaice ma'ana in wani ya ja baki in ya gaci shi ma wani ya karba shi wannan amfanin jan bakin zai ba kowannen mu kun gane ko sanda yake jan bakin ni ina hutawa sanda nake bayani shi yana da shi yana yana hutawa kun gane ko cikin ku yanzu za ku fafi da masu masu jan baki Muhammad Tukur ya saba jan baki dama a mazaunin nan wato daga nan shi kai sai malam kabir da barra ushin ga alim duk kowanne zai ga yawa sosai na ku mazo da zama fatal sannan yara allai su sun ce ba shine yaran imam maliku ba amma imam maliku lalle yana da sun yaro mai suna haya illa shine sun mota ko ba shine ba nan ne sabanin ke kai da Allah kun gani kun ji yawa to ya fara da بسم الله الرحمن الرحيم لا سنة الله برامة جيش وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يرى da amincin Allah tabbata aka wato kafin mu ci gaba jama'a ba wai karatu ne na da zauna a ita maka bayani an ka je wani gaba an tsaya maka wa'azin kasa a'a ɗalibin ilimi ne kun gane ko babba abin da kake so musamman irin gawa ne gane dan ibarori jumloli masu ɗan sarkewa kun gane haka ka maka yadda yake za ka fahimce su kawai amma kowannen ku bi imkanihi ya koma zuwa ga sharuka da karin bayani da sauransu ba galibin littafin da ke hannun mu ma sharhin da suyuti ne na tanwirul hawali an gane ko tanwir ne tanwirul hawali sharhin muwafa malik an gane ko to kuma akwai sharhin sarkani kaga nan ya ce tanwirul hawali gaji an ce tanwir haskawa kenan alhawalik jami ne na haula haula kuma na nufin duhu me ya alhaulaku alhaulaku shine ne to za ka masa jami fa alhawalik dubai an gane ko tanwirul hawalik hakka dubai wajen shari'a motsa malam. kaga shi ma zai da haka maka abin da ya wuce to sai ya koma kan wannan akwai irin su a taskira taskira littafin malam abdul bari akwai littafin at-tamhid lima fi muwatta min al-ma'ani wal asar shi sharhin muwatta ne kaga duk zaka iya koma waɗannan littafai da amma dai ka samu asalin gawani kun gane ko waɗanda su ne a akalal fasi an gane ko ji. fara malam da zabi farko ko babu kitabu da kitabu littafin da ke magana dangane da lokutan sallah shi wato lafazin alwukut wato ana masa jami'i alwakatu ana masa jam'ul qilla ko jam'ul kasara kaga yanka waka ce alwaqtu yanka ce awqat an gane kai masa jam'ul silla in ka zo ya kai masa jam'ul kasara ka ce alwuqut an gane ko alme alwuqut akan wadannan uulu an gane ko ka sharbi ne na ne alwaqtu shi ma littafin da zai magana kan lokutan kaza babu kotu salam بابن da zai أكل لوكت الفلا قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن عنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبر أنه أن فأخبر أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى ما مالك يجا إسنادي daga malamansa har zuwa wato anna abdul anna umar bin abdul aziz umar dan abdul akhara salata yawman ya ta sallah wata rana sai uwatu dan zube ya shiga wajensa wane ya shiga wajensa ya shiga wajen umar dan abdul aziz fa ku sai ba umar dan abdul aziz labari shi uwatu ibn zubair ba yace ai mu gina shi uba, wanda yake sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma taran ya ta sallah a garin kufa lokacin da ya ta sallah shi gina shi uba. sai wani ana ce mashi abu mas'ud al-ansari mutumin madina sai ya shiga wajen al su bin shuba sai ce me ya haka ya kai mu kira gani sai ce mu karanta alaisa alaisa kada alimta alaisa kada alimta anna jibrila nazala fa kan ka san cewa mala'ika jibril ya sauka وصلى صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى thumma salla sai ƙara yin sallah sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai shi ma ma'aikin Allah ya kwaikwaye shi ya sallah thumma salla ma jibril ya ƙara yin sallah sallah ta uku kenan ko sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi ya ƙara kwaikwayen shi ya sallah thumma salla ya ƙara yin sallah wa sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi ya ƙara kwaikwayen shi kun salloli nawa sallar farko da mala'ika jibril ya sauko yi asuba ta biyu a azhar ta uku la'asar ta hudu magriba ta biyar isha kuma kowace sai bai jira lokacin ta dan ku gane muhimmancin lokacin sallah musamman ya sauko daga saman bakwai kafin asuba ya zauna a ɗakin ma'aikin Allah lokacin asuba na yi sai tashi wubiyar sai annabi ya kwaikwaye shi daga nan ya samu ya zaman shi mala'ika biyu bi ƙarin sallah ba sai da ya ga lokacin azar ya yi lokacin shi ma'aikin Allah bai san yaushe ne azar ya ba da ya ga lokaci ya je tashi sai ya sallah sai annabi shi ma ya sallah da ya gama a sai kuma ya zauna da ya ga lokacin la'asar ya yi an gane ko sai miƙe sai yi sallar la'asar ma'aikin Allah na sallar shi ma sai sai kuma ya zauna da ya ga rana ta bada lokacin magariba ya sai yi magariba da ya ga lokacin faki ya buɗe lokacin isha ya sai isha sai ne ce ba lafiya da ba malaria ta ba ma'ana ya zo ya karantar da lokacin sallah ne a ne a aikace gane ko Ban hmm. ka san muhimmancin mu je sun makala bi hada umirtu sai ya ce to da wannan aka umarce ni hmm. qala umar bin abdul aziz kun gane wanda ya ce da wannan aka umarce ni eh kun gane shi a shi manzon Allah ta alaihi ya ce da wannan aka yi ne, aka umarce ni baje hmm. kun gane ko فقال عمر بن عبد العزيز sai Umar dan Abdul Aziz yace i'lam ma tuhaddithu bihi ya Urwa to ka kumanta shi wato Umar ɗan Abdul ne ne yake ta sallah muna ganewa to ya shiga wajen shi Urwa ibn Zubair da ya shiga wajen shi zai masa nasiha zai masa nasiha da ka sai ba shi ka'ida cewa to wani abu ya taɓa faruwa a karamar ya amir mumini hmm. wata rana mabiyar ta bin shi uba yana kufa sai shi ma ya makara bai fito ya sallah da wuri ba kun gane ko da mabiyar ta dan shi uba ya yi yake fitowa sallah da wuri ya ka samu abu mas'ud al-ansari ya shiga har fala mabiyar ta bin shi uba sai aka rama kallawa don me yasa har yanzu ba fitowa yin sallah ba kun gane su ce ai ina ganin duk lokacin ta su ce a yanzu kai ka na sahabi baka san ma'aikiran da ma'aikin Allah ya ba ko mala'ika jibril ya zo wajen sa a aikace ko a miki lokacin sallah ba ku ga biyar din nan tas an gane sai abu masudin al'ansar ya ce masu gari shi ba aika ji abin da ya faru to shi gira da yadda ji ya karba daga jiya ne ya karɓi nasihan abu masu al'amsari ya gane cewa ya yi kuskure jinkirta kallon da yi daga lokacin ya daina to shi ko abdullahi bin zubair da ya shiga wajen umar bin abdulaziz ya ba shi labarin abin da ya taɓa faruwa da mujirar ibn shuba kun gane lokacin yana shugaba a kufa lokacin yana gwamnan kufa sai ce to gashi nan kai ma yanzu kana gwamnan kuma dan abdulaziz kai ma ga irin abin da gwamnan ku kwaye kai ma gashi kai irin yadda abu masudin na ansare shi ga wajen ke miki nasiha ga dukkan ma'aikin Allah ya karba ne wa gashi na dukkan mun maka nasiha ta abin da ya faru da shi na'am yace kai kai kai kai kai wato ne kun gane ko ka fa san me za ka fara hanya wannan magana na taka ba guzurin ba ko bane ba kun gane ne ilan ma su haddisu ya ko ka san abin da za ka rikabe ya kai urwa أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت الصلاة شي ملائكة دول إن إذا كان شيء يسكو يسيرون وعيك الله دول صلى عيكتي قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه حكى عندك كذا حكى حكى حكى سامو بشير بن أبي مسعود الأنصاري kun gane ko malam wanda ya je ma mujarrad bin shuba ne sai yake ba da labari kuma ya ce mahaifin shi ya faɗa fushi mahaifin shi kuma sahabi muje qala urwa ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. جماعة من في cewa sanar da lokacin sallah ba aikin annabi ba ne shi kai shi Allah ne ya turo mala'ika jibril daga saman bakwai ya zo ya koya mu aikin Allah lokacin sallah an gane ko ya koya masa duk da ba Qur'ani Allah ya sauka masa da ayoyi da suke ishara kan ba aka turo jaka da zo ya aikata masa aikace yanzu za mu fara jin tafsiri yaushe ne lokutan waɗannan sallula Ruwatu ɗan Zubair yace a kika aisha ta bani labari in ka ji ruwaya kurwa daga aisha ba wa maki don kurwa ɗan nan biyar aisha ta yi shi ana asma'u yar abubakar ita ce matan zubairu bin al'awwa zubairu bin al'awwa kuma shine mahaifin kurwa shi kuma zubairu ya auriya ne manzo Allah ya aure kanwa sun sa akwai kun san ba da gatan zubairu zubairu bin sahabbai ba da yake da connection din da Ubayr yake da shi wajen manzo Allah shi ta ko ina ka biya shi dan uwan Annabi ta bangaren mahaifi mahaifi shi dan uwan manzo Allah ne ta bangaren mahaifi shi dan uwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta bangaren matarsa ba wani abu na shi da za ka daga sai ka tun ba sun haɗu da wa ta bangaren shan nono oh. duk sun haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam oh. an gane ko mm. Allah ya dace da to shi yasa an kaji ruwayan kurwatu dan zubairu daga aisha za ka yi mamaki da ba danta an gane ko ce to ita aisha ta bani labari lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance dole a yi sallar la'asar a lokacin akwai rana a ɗakinta an gane ko akwai me? yana yin sallar azahar a lokacin akwai rana a ɗakin a ɗakin wa aisha kabala an ta zahara gane ko kafin rana ɗin ta ɗaga gane ko ma'ana kafin ta faɗi ke kun fahimta da kyau ba ga nan ana nuna maka ba sai gari sai ke gari yi yamma ne sannan ake yi in ka ce an ce ta zahara shine kafin ranar ta bayyana me ma'anar bayyana shi ne ina faɗa faɗa nan da suke ke ja kaga da ta yi ki ta ko to shi ne bayyana ta ko kafin ta yi nan za ta fada kafin da rana wajen misali a yanzu zan kace za ka kwatanta ne da agogo sai ka ce karfe hudu sura minti goma a yanzu da nake maka magana ba ba haka ba lokaci ma har karfe uku da shi lokacin da na yi mu je وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح بعد من الغد بعد أن أفطر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال ها أنا ذا يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت wato wata ruwaya daga yahaya shi kuma daga maliku maliku daga zaidu dan aslam shi kuma daga ata ibn yarsa shi kuma ya ce wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi game da lokacin sallah ina fatan kuna biye da lokacin sai ma'aikin Allah ya yi shiru ya ce yi ba sai da gari ya waye kun gane ko yana sai ya karanta da shi ne aikace sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya sallar asuba lokacin da alfijir ya kullu shi lokacin kullowar alfijir shine lokacin ne sallar asuba to sannan ya ƙara yin sallar asuba a wani shagargarin a wani me shagargarin an gane ko hmm. bayan rana ta yi fatsi rana ta ɗan fara kari ya fara haske ya nuna maka asuba na da lokacin. akwai lokacin ta na farko akwai lokacin da zunubi kaga a karan farko ya yi sallar asuba ta kudu duku alfudin na bullowa na biyu kuma sai da ya jira gari ya ɗan fara sha duk suna ce yi hmm. mun gane ko hmm. za ku iya bari za na yin sallah galibi biyar saura minti goma saura minti sha biyar shi da kai da saura goma ko shida saura za ku iya bari ke shida da rabi zuwa bakwai saura na da a lokaci muka yi akwai farkon lokaci ga annabi farko ya yi daga a alfijir na biyu kuma ba man ce asfara shine gari ya fara haske san da gari ya sha kun gani na asfara lokacin da gari ya yi mai ya sha hmm? sai ma'aikin Allah ya ce to ina mai tambaya game da lokacin sallah sai ce ga nan ya wa'aikin Allah na bai ce kai a su bage da kankanin waɗannan ko dai taron alfajir ya kullo ko kuma da zaran gari ya yi sha an gane ko to mu je وحدثني يحيى عن an عن يحيى بن سعيد عن عن an بنت عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس wato yahaya bin yahaya allaifu ya rawaito ruwa daga maliku shi kuma daga yahaya bin sa'id shi kuma daga amratu yar abdurrahman a shekaru mata suna yin karatu gane ko mata suna ne suna yin karatu mata suna karatu za ka ji ruwayan ma mata min wara ilba hmm. min wara ilba akwai ruwayatu wara ilba ruwayoyin bayan bayan kofa mun gane ko hmm. akwai mata an zo ana karatu ɗaliban hadisi na da wannan duk gurin maza sun cika kun fahimta hmm. sai ka ji ta zo tana yin waya ita ce haddasa ni fulano min wara'in ba ka ji haka ta tsaya ne a waje saboda duk maza sun me sai ta zo ta makale a bakin mundo tana shi ruwan sai ta fada akwai waɗanda kuma da masu kora gane ko babu shafi wani malami shi wani ɗalibin shi ya mishi rashin ladabi sai koye shi yayyayi mamu shafi bai ƙara yin masa magana ba mun gane ko bai ƙara yin masa magana ba ya sa a da malamai in kana in kana da littafin muhadara daura cewa ake cewa ne a hausa na ba suna yin suna yi ko ɗanka duk wani da za ka yi ma wani jallalantarwa ba ku ɗauka ba shi ba saboda ɗan ya ce ne to imamu shafi ma ya kaurace mu shi yake ya wasu magana ya fatattake shi yadda ya zo mushi wajen ji ba in ya gan shi ya kai shi sai kawo da kan shi saboda ya rashin ladabi har imam maluk imam shafi ko duniya bai kara wa ɗaliban nan magana ba an yi an yi ya haƙi ya ƙiya ku amma ɗaliban saboda na ci saboda na ci in yanzu ne da ɗalibin da aka mishi haka ko akan hanyar da kake ma za a ƙara gani ba a san saboda na ci sai ya jira duk an shiga imamu shafi ya sun shiga da ana tsaye su ta karantarwa sai ta ya samu dubbin karatu ya zo rika yarwa sai ce haddasa kuma wa ana asma umin wara ilba Allahu akbar ya karantar da su ne kuma ina ji da wundo sai ya yi karatun ya ce mai yawa akwai ruwa na haddasa kuma ana asma umin wara ilba ni bai faɗa ba ba ni ke faɗa ba ba ba ni yake karantawa ba dan ya hada da sauran zuwa majalisar shi amma ya karantar da almajiran da ke gaban shi ne ni kuma ina mai ba na azo min wara ilbas an gane ko ni kuma ina cike wayan mai dole sai mun zama na naciyan mu da kanmu da karatu ya kai wannan wannan matakin sai ya zama zan kuɗi da kare domin masu aiki a albabilin da sauransu lafi a fatattake wani a wani zuwa ci ba a makaranta duk wani da aka kai wani tsawa ba kai wani kai mashi fada wallahi fada kawai ka bude mai ta kai mashi fada ba zai iya kakuri da jafa'in malamin shi a tambaya musamman ba ta cikin ba Allah ya tsare mu je mala abu gudu ko ke ka karanta ko Ya ce yace in kana sunna ma ma'aikin Allah ya kasance yana sallar asuba sai mata bayan an kare sallar asuba din mata su juya in ka ga sun juya an gama sallar asuba din kenan shine fayyar ne nisa mata su juya mutallaqi atin suna lullube bi hinna da hijabansu kun gane suna lullube da me murut jami ne na ma an gane ko yana nufin mayafin ma yi ƙorafna min alkalasi ba a gane su saboda alkalasi saboda duhu ba a gane su saboda ne saboda duhu ba a gane su an gane ko to mu je wato kenan kaga anan yana nuna mana mata suna zuwa sallar kuma suna fitowa da ni a nan mafi girman abin da za mu koya ana sallar ba da duhu kun gani hadisin ba ya nuna mana ana yi da duhu kuma ana yi da haske da haka in kuka dawama kullum da duhu kuke yi ba daidai kuka yi ba in kuma kuka dawama kullum da hajja kuke yi ba daidai kuka yi ba me ake yi ka kalli mata suna zuwa sallar a ai sallar da su cikin hijabin su biya wallahi ba za ma a gane su ba ka san wance a ba suna cikin duhu ba za ka ango ta ba ba za a gane su, ba inda nan zuwa wajen ba ta cikin duhu ya rufe kuma an gama sallah ya nuna an yi sallar da mai kenan da wuri da duhu je malam وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بصر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. So, wata ruwaya shi dai Yahaya bin ya aya alle shi ne fassaran haddasani duk inda ka ga an ce haddasani kun gane ko an mali an gane ko yahaya bin yahaya allaisi an gane ko ya karantar da almajirai almaci kuma da wajiyo ga malik eh? an gane ko shi kuma daga zaidu bin aslam shi kuma daga ta'u bin abi bin yassar shi kuma daga busur bin sa'idin shi kuma daga an wato daga al'a'araj daga wa al'a'araj an gane ko dukkansu sun ba da labari daga abu hurera gaba ɗayansu cewa lallai annabi sama ya ce duk wanda ya samu raka'a ɗaya ta asuba kafin rana ta kullo ya samu asuba ya yi asuba a cikin lokaci wanda ya samu a ɗaya cikin na sallar la'asar kafin rana ta fada ya samu la'asar a cikin gari sautin addini jama'a da za ka samu sallar asuba rabin ta ka yi da cikin lokaci rabin ta a wajen lokaci me za a ce a cikin lokaci daidai yake da samun sallah yanzu mutumin da bai samu komai ba sai ta ya in ka zo aka yi sallar azhar sai ka cimma madiman na ta yi kai kidan da zai sallar ya kabbata ka zauna ga za a ce ka samu jami'i raka a ce maka ne. amma ka samu ne ina ladan jam ina ladan sallar jami'in nan da ake faɗa daraja talatin da wani abu wala ka samu yanzu in na zo kawai na samu gayya zan ci kora ko ina hudu amma dai sallar jam'i ta fi sallar mutum daya bi saba'in wani shi na daraja din nan hmm. za a ce kai sallah kai dai ba kun ga ne ko hmm. mu je وحدثني عن مالك عن نافع مو... عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله na Umar dan Hassan ya rubuta wa gwamnoninsa al'ummanu su ne gwamnoni sun zamani kuma ya ke ce musu ya ce wali shi ne gwamna ko mawali kuma su ne gwamnoni kun gane ko to amma larabci na da al'ummalu su ne ne su ne gwamnoni al'amilu su ne gwamna ba da al'ummanu ba gwamnoni da yawa Umar ya rubuta wa gwamnoni shi na inna ahamma amrikum indi as Ya ce wa gwamnonin inna ahamma amrikum indi as-sala faman hafizaha wa hafiza da ya bu komai mahimmanci a wuri na cikin ayyukan ko wanda bu komai muhimmanci da ya da ayyukan raya ƙasa an gane ko da duk wani aiki raya ilimi raya waye raya waye to abin da ya fi duk aikin gaba ɗaya mahimmanci ita sallah faman faman hafizaha wa hafaza alaiha duk faman hafizaha duk mutumin da ya kiyaye sallah wa hafaza alaiha yayi naci wajen kiyaye ta hafiza ala shay ka kiyaye abu na wani lokaci hafaza ala shay ka timanci kiyaye shi an gane ko kai ne ka timanci ne kiyaye shi kati masu kiyaye shi da aka duk gwamnan da ya kiyaye sallah kuma ya dimanci kiyaye shi me yasa nan wato me yasa ya ce ya dimanta nan wurin yana nufin shi ya kiyaye kuma ya sa aile ya sa ma'a kiyaye sallah to me zai faru haifi zadino wannan ya kiyaye Wa addini ومن Wanda ya tozarta Sallah. تسلى فهو لما ha أضيع wannan duk abin da ba sallar ba ya tsorata shi ma'ana in yanzu ni umar ina da screener duk shekara ya um. zo a ɗauko ba ɗan gwamnati kai sai ba da ake duba ya labarin sallah a jihar ka maza jami'ai a duba masallatai a sallah ba matsala sallah ba matsala sallah ba matsala sai wani wani gyaran titi ba da kwangilan kan zama ba a zama ba zai lafi mu da kula mana da a ga wannan hatta ki samun lahira ma haka ke an gane hatta lahira da zama ce inna awwala ma yuhadawu bi al-abdu min a'malihi dine ne duk wanda aka samu sallar shi ta cika to sauran ayyukan shi kai ya damu kun gane summa takunu sa'iru a amaliki ala hada wallahi haka annabi yace da jami'a sabo na ka dauki sallar shi irin yadda aka yi masa a sallah in aka zo aka cimma bai ci sallah ba to duk sauran ba zai ci ba in aka zo aka cimma sati sallah sun mata kunu sa'iru a amaliki ala hada duk sauran ayyukan ma zai ci ya za ka ji annabi ya ce man taraka al'asara ba tsala hamalu man taraka al-asra wanda ya kyala sallar la'asar tsala amadu aiki ya lalace malamin ka zai komo wajen fassarar wannan mafi saukin fassarar da suka yi hadisi ne ingantacce cikin Abu Dawud suka ce wanda ya kyala sallar la'asar mafi saukin fa bonus din fassara shine ayyukan shi ne ya lalace asuban ka ta lalace ba karba ba a zahar dinka kun gane ko ba za a karba ba duk wani aiki da kai in kai mai iyali na ciyar da iyali sadaka duk abin da kai a ranar gogowa da kuma duk sun lalace an gane ko tunda tarakar asara to ina ma'anar tarakar asara malamai suka yi fassara wasu ka ce tarakar asara na nufin bai same ta a cikin jami'i ba shi kai ka yadda aka yi la'asar ba ka cikin dangi. duk aikin ka san mai da suka ce haka da karsa tarbi kawai sai a ce a yi zan lalace a irin wannan addini namu mai sauki suka ce ai ba shi ake nufi ba abin da ake nufi wanda ya kyala sallar la'asar har lokacin da ita bai yi ta da ganga wannan shi ne ayyukan da gaba ɗaya suka yi in ko ɗayan fassarar ne wanda malamai da yawa kuma suka ba a kai sun ce wanda ya kyala sallar la'asar na rana ɗaya duk aiki da tun daga ran da ya balaga har zuwa ranar da bai la'asar ɗin nan ba a yi kuma wasu ga suna fassara da cewa kin yin da aka san ba in ba kai bane kawai adami ko kai kai da ba wasu ne suka ce a sai in kai ne ka batta ne har lokacin da ya wato dan ka samu muhimmancin sallah mu je an ثم كتب أن صلوا الظهر إذا To daga nan, sai Umar سي عمر دان خطاب ne ko sai ya rubuta ya rubuta ma gwamnonin shi aka tsaya aka rubuta dastor aka rubuta kundin gudanarwa wanda ya kunshi lokacin sallah aka rubuta cewa a rika sallan azahar za ka nalfai dira'an in ya zama wato inuwan mutum ko inuwan wani abu mai tsawo ko falwaya ko wani gini ya fito kwatankwacin zira'i da kwatankwacin mai zira'i da Mhm. ila an yakuna zillu ahadikum mithla daga nan duk lokacin azahar ne muhtari har lokacin da wato inuwa mutum zai kai tsawon shi gane ko a lokacin da inuwa mutum zai ne zai kai tsawon shi wato kun ga a yanzu din nan da hanzi da duk da sassafe za ka ga inuwa ya tso da sassafe kamar da karfe takwas ko dan wani abu haka to sai sai dan fara yawa yana dawowa ka yana nutsewa in ka tsaya haka za ka yana na yana yawa kamar wajen tara haka duk zai lime lum cikin ka. za ka yi ta wanda haka ka sa su rigar ya riga kuɗi ba za a gan shi ba kun gane to daga nan zai fara fita duk kamar haka za ga ya dan fara fita kaɗan kaga ko yanzu wannan maza ta kaga shi ya dan fara ne fita kana to kai ma ka dan fita waje za ka ga ya dan fara fita amma me kaɗan ba zai dan wuce kamar haka ba ba an gane to zai ta kara zai ta kara. zai ta kara. daga lokacin da ka auna in ka tsaya haka ko ka tsayar da wani sanda haka in ka tsaya inuwanka da ya fita in aka sa zira'i shine daga nan zuwa hannu zuwa sama hannu in aka iya haka za a ga ya kai tsawon mai to lokacin azhar ya kun gane yadda ake tun masu kiran sallah dole san wannan ba da abubuwa yi lura ba in ka tsaya nan yaka ce to a auna zira'i da kun gane da an auna zira'i da kamar daga nan zuwa tsakin kafet din lokacin sallah azhar da kan lokacin sallah azhar har lokacin da an sa tayar an gwada inuwanka aka gwada ka za a gaba wani kuɗa duka lokacin mai Allah kun fahimta? To mu je. Wal asra. Sallar la'asar kuwa. Wa shamsu murtafi'a. A yi ta lokacin rana tana sama. Bai za naqiya. Tana nan a fara naqiya a tsaftace ba abin da ya ya silka ta na jaja. Qadara ma ya tsiro. Kun gane jaja din fada ko? Qadara ma ya tsiro rakibu farsakhain. daga nan duk lokacin ta ne har gwargwadon yadda wanda ya hau abin hawa jaki ko doki zai tafiya na kursofi biyu ko kuma kursofi guda uku an gane ko kursofi nawa ko kursofi biyu ko kursofi ko kursofi biyu ko kursofi uku zai yi yin wannan tafiya da qabala ghurubi shams kafin rana ta fada wal maghriba kun gane da kyau to kun ji in an ce fursuhi wasu malamai suna fassara fursuhi da cewa milbu kun gane ne da yake ya fursuhi daya mil uku fursuhi daya mil uku fursuhi daya an gane ko to shi kuma mil bai kara ta kilomita da nake da shi ba nan gane ne na zamanance ne ake da su ya ce ana kilomita kana an gani daga nan dai zuwa makabartan dambo ina tsammanin kilomita biyu ne mutanen kwata da to dokan kuba an gani biyu ne ko ko ɗaya can wajen firamare sai kuma can ɗaya wajen makabartan shi mil ne kai wannan ba da haka za a kwatanta aika ce gwargwadon yadda mutum daga nan wurin zai iya tafiya kamar hanyar kaduna an gane ko bayan na lokacin da aka ya shiga ana faɗa maka faɗin lokacin tun daga lokacin da ranar na yake a ɗage kun gane da kyau duk lokacin ta ya gwargwadon yadda mai tafiya zai yi tafiya kafin dai rana ta fada da zarar rana ta fada lokacin sai kuma sallar magriba mu je malam idan gharibati shams rana ta fada ne hmm? wala isha ita sallar magriba ka ji da zarar rana ta fada sai a yi ta wanda suka ce abin da yake sa ka sallace ta shi ne ya fadi lokacin zarar rana ta fada ka bare ita zuwa lokacin dan mintunan da yake sa ka sallama hmm. to kana da sallama lokacin da ya fita a wajenka an gane Ya sa ake ba a cewa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza mun gane ko mu je wal isha ita sallar isha idan gaba shafaqu ila al layl to idan gaba shafaq akwai wani jaja jaja a sama ko ne ne mun gane shi hmm. da rana za ta fada ta kai wani jau har aka ce rana ta yi barin manja ko wani abu hmm. za ta fada ko a ce rana ta yi kuku to wannan jau ɗin shine a shafa an gane ko a wato in rana ta faɗa bayan sallar bakari ba za ka hango wani ta, in ka musamman in kawo bishiya ko wani abu za ka hango ka yi wani ta a ƙasa shi ne shafa group daban group shi ne ja da suke lokacin faɗawa a shafa jihadin da kake yi bayan sallar magriba kafin isha ko dab da isha in ka hange shi to lokacin isha ne ba in gane ko hmm. sai in ya fada jini ne idan gabar shafa sai in wannan jadan da ya kan fito bayan magriba sai ya fada daga nan duk lokacin isha ne har zuwa 1 ba 3 na dare ka kaka dare ta na hukum. an ce kake dare na fara daga fada rana mun ta samu yanzu karfe na rana ke fada karfe na ke magriba shida da rabi shida da rabi zuwa karfe biyar da rabi misali awa nan gida mu samu sunana shida da rabi zuwa biyar da rabi na sati awa nan eh? sha ɗaya daidai sha ɗaya ka raba nawa nawa za a samu uku da minti uku da minti goma in ka zaga awa uku uku awa tara ne kana da raguwar awa biyu ko hmm. awa biyu ne za a kasa uku inda minti awa na minti nawa ne a awa minti arba'in kun gane da minti arba'in arba'in to yanzu sai mu ce shida da rabi zuwa bakwai da rabi awa da takwas da rabi awa biyu tara da rabi awa na tsara minti arba'in tara da rabi da minti arba'in lokacin sallar isha ke mata goma da minti eh? goma da minti goma ne ko awa uku da za ka ce goma da na duk wanda ya salla a yanzu in yau wuce nan bai a lokaci ba kun gane da kyau daga sanda rana ta faɗa shine sun ta an faɗa mana cewa lokacin sallar wato daga me daga faɗawan tafasi ba rana ba daga faɗawa me daga nan duk lokacin sallar isha ne har zuwa ka kalla dare shi uku ka ɗauki ɗaya ka bar biyu ba lokacin ta bane shi ne da maka sa maka samu goma da na to mu je فمن nama فلا نامت عينه فمن nama فلا نامت عينه فمن nama فلا نامت عينه da ma'aikin Allah ne duk mutumin da ya bacci kun gane ko hmm. kar ya yarda idanun yi in ka yi bacci yarda me har sai ka yi ita wannan sallah ne faman nama fala namat ainihu oh. faman nama fala namat ainihu ana so ka zama a fa'aiki yasa tsakanin magrib da isha haramun ne kai da shi ko za ka yi bacci ka kai da idan ka sai ne idan ba laifi da ɗan dawa haka an gane nama na farko na nufin ɗan ka da haka kun gane ko nama na biyu na nufin me baccin gaskiya a rafa ido Mun san lafazin nau yana zuwa da ma'anoni kala kala an gane ko mm. kamar nama wanda ya tashin gida ya kwanta fala na matsayin ka yadda idanuwansa su yi na subha ita kuma lokacin sallar asuba wan nujumu badiyatun mushtabika to ana yi ne wan nujumu a lokacin taurari ba da yake gasa nan a asali na aka ko ina an gara sun ka za ka hango taurari an gane ko mm. ko ina an kada kira ga ne ga taurari mustadika sun cube da junansu sun watsu wani ya shiga wani wani ya tsaya kusa da wani in ga an ce almustabikatu abin da yake a yamutse eh wannan ya shiga wannan ga sunan rakata a wuri a sama ba ya ga hango ɗaya nan sai ta ɗaya can sai ta ɗaya can a ita su barkatai sun yi tunturin a wuri ɗaya yake cewa ne mustabika وحدثني عن ذاك كذا لا سواه غبي كذو سما كذا هذا هذا توراري اسما هذا فتا فتا اسما لو كان ذاك اسما قد جيبي جيبي واه تبو دوبا كوجه دو بابا ازو با الله كان نعم. حدثني عن مالك عن أم عن عمه أبي سهيل عن أبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى Umar dan Khattab ya rubuta ma Abu Musa al-Ash'ari an salla dhuhra idza ghabati shams cewa Abu Musa al-Ash'ari ko sa Abu Musa al-Ash'ari gwamnan Umar ne a Makka ko to sai ya rubuta masa wasiƙa kun gane ko daga shugaban ƙasa Umar zuwa gwamna Abu Musa al-Ash'ari yace sallan azhar idza ghabati shams sai rana ta dan karkace daga sama wato rana da din nan za ku tuna za a faɗa mana alama ta biyu ke na sanya sallah maza rana yanzu suna nan ai sannan rana ce tuwa ko mm. ta gabas to za ku tuna guwa dai sama yanzu da za mu fita waje muna so ga rana sai mun yaka za mu hange ta ne a can ga za mu tuna guwa ne za ka zo tsakiyar kanka inda in ka yaka ba a ganta ba ka ko ina idan ka tuna dukkan ne in kana son kadari zai sa haka zaka tana kashewa kashewa hmm. dan ta harka ta tsakiyar kanka to a lokacin nan haramun ne a sallah lokacin duk shedanu suke mata su da masu wutanta sai ka jira ta dan karkata bangaren da maka dan ka dan fara kokawa dan ka faɗa ka in hmm. me yake za ka rage haka dan karkata da kai kaɗan ka dan fara kokawa nan haka to shine zagat anil wasu ta dan kauce daga me daga tsakiya to a lokacin ake sallar ne a lokacin ake sallar azhar hmm? wal asr sallar la'asar kuwa wa shamsu baydau nafiya. amma a yi ta ana ta la'asar din nan ba a rana ta ana son rika alhalin da ta hmm? hmm. a قبل أن يدخلها صفرة jaja الصفرة شنو وانا jaja جاجا جاجا kafin wannan jaji-jaji na fadawa a shige ta mu yi ta wal maghriba idza gharibat ash-shamsu sallar maghriba ko mu yi ta in rana ta fada na'am wa akhir al-isha ma lam tan ma lam tanam mutum ka sallar isha matuƙar jinkar ta ta bambanta ba za su mutu wajen tara da rage wajen goma sai ba za ka za ka iya jurewa to ka sallace ta a karki yaki ku gane mafi alheri ne ka sallola gaba ɗaya a yi su a farkon lokaci wanda isha na ita isa ta yi ta cikin lokaci ya mai gani ko na wasalli subha ba nujuma tun nujumu badiyatun mushtabika kai sallar asuba alhalin taurari ga sunan a fayyade mushtabikatun a a tura a wuri san tsara a rukun da وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل إن كذو ذاك كرنت ذاك وتصلى الصبح كرنت سوروني بدأبي ما تدعو من طوال المفصل لا kun gane a karanta me masu tsawo kun gane amma mun kasar mu fasal baka ɗauka mun gani ita ce سوء so a karanta a على su gaba وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلى العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراس وأرسل للعشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين وكاتب maliku duk dai yayin da sai ke kai ruwaya zai isa bin urwa daga baban shi kun gane ko kun ce lallai kuma dan hasab ya rubuta ma musa al-ashari cewa kai ya sallallahu asar ne a lokacin rana tana bai ba fara lakiya lafkatacciya ba daji da cikin ta to daga nan in ka fara yin sallar la'asar a wannan lokaci duk lokacin sallar la'asar ne har zuwa kadar ma ya shirin rakibu gwargwada yadda wanda ya hau jaki ko doki ko rafi zai yi tafiya na talata fara a tsaya kawai burtuki nawa kun gane gwargwadon haka kun gane ko wa asalin isha'a kuma yi sallar ne isha ba a bai na gobe na su dukkan mai tun daga lokacin da shabaki ya buya har zuwa wani ubatiri na farkon dare sun hmm. lokaci فإن أخرت عنك جبت العشاء فإلى شكل الليل فبالك يبالي تريدو عربا كان مباتو هو كائن أخرى مدريو يرم الشماتي كرك عشاء ولا تكن من الذات أما ليك كذن تتجنب كذن تقل اللورة كذن وأن نعم. ليك وجم تذكر تاع فنلا زوت من نعم وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam na wato ummu salama matan manzon Allah sallama da gare ta aka ji wa ta annahu sa'ala aba huraira an waqti as-salah shi rafi maula ummi salama matar annabi shi yantaccen bawanta ne kawai ba wajen ta aka jadi daga wajen yantaccen bawanta shi yantaccen bawanta ya tambaya abu huraira game da lokacin sallah mm. fa abu horera sai abu horera ya ce ana biru zan baka labari sallin zuhura idza kana zilluka ka kai sallah azhar in inuwanka ya kai tsawon ka wal asr zin kana zilluka A ga wurin yana nuna ba farkon ba dan farko farkon in inuwanka ya kai ne sira'in kun gane ko kai sallan la'asar in ya zama inuwanka ya ninka ka biyu akwai zaka haka inuwan ka ya yi tsawo sai iya nan taka nawa ba lokacin ake sallar la'asar da gariba ba wal magriba idza gharibat ash-shams dan rana ta fada a magriba wal isha ma bainaka wa bain thuluth al-layl sallar isha kuma zuwa ɗaya bisa uku dare mun yi wani sallar subha bi ghabsin bi ghabshin ai sallar asuba kuma da duhu shine gabashin al-gabashu duhu yani al-ghalab duhu وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر إذا من كسن شمنا صلى العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عم بني عم بن عوف jama'a dama an faɗa mana kwatan kwatan tafiyan burtu yiro ko to daga madina zai faɗa ce mukan yi sallar la'asar in mu gama wani ɗayan mu tafi can anguwan banu amru ne auf wa yajiduhum yusalluna al-asr sai kuma suna sallar al-asr su banu amru din nan banu amru bin auf yan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam da dan mahaifiyar ka cikin zuciya yasa lokacin da ya hijira ina ya fara sauka kafin ya gane samun yi lambar tun banu amru bin auf sai da ya kwana tara kun gane wani gari ne kafin ka je madina ya kamata zan da Allah ya kai ka Allah ya kai mu gaba mun gane ko yaskan da ka je madina to ka tsaya kafin ina a eh, kafin ka shiga madina za ka ce kana zo ka faɗa wa masu mota za a bi yan tafi eh har yanzu ana haji ke kira mutane eh, gari ne babba yanzu nan uwan andar Salma ne lokacin su mahaifiyar shi daga nan take gane ko so ita wato shi ma'aikin Allah da ya zai jirage madina sun ya fara tsayawa sai da ya kwana tara da aika a kira zonar da jallar mun gane ko to wace a madina mukan yi sallah sai ɗayan mai je wannan ƙauyen wannan garin da ban mu kamar daga nan zari a ce daga nan yanzu wani a ce ɗayan mu zai je kamar ina zai je kamar misali kamar sakaru kun san sakaru eh shi ne mu je wancan maraban guga hanyar kan. kun gane ko wa haddathani an malikin an Eh, a wara bu muka kaga hanyar hanyar da kwata da ke tsarki hanyar mutuwa waje wa ni an malik عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة مكن يسلر العصر كون مكن يسلر العصر sannan sai ɗayan mu mai tafiya sai yi tafiya sai ya tafi har kuba masallacin nan na kuba hmm. duk da yanzu gine-gine amma asali daga masallacin ma'ai masallacin manzo Allah sama zuwa wurin ba zai wuce daga nan zuwa kauran juri ba Na akwai masu zuwa kafa bare da gaske na ga su akwai su da yawa ma wasu a kafa suke tafiya a kansu ta ganin gari to zuwa masallacin ku ba an gane ko hmm. ɗayan mu yakan ta bayan an gama sallar la'asar mun fa ya cikin wa shamsu murtabi'a kuma zai yi can rana tana nan bata fada ba ma'ana ana so mai sallar la'asar a nan masjidin mana mm. sai ya kama hanya a kafa ya tafi kamar tsoron juna an gani mm. ko ya hau doki ya tafi kamar nan da dimbi al'adar rana bata fada ba kaga ya nuna an yi ya sallar la'asar daga nan ya kama hanya ya tafi da kake ya tafi bu ya tafi sakaru ya ji wajen su cino shi rana ba ce mai kun gani muje وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا هم يصلون الظهر بعشي ni dai gaskiya ni ba riski mutane ba yana nufin sabon annabi sun zama an gane ko in ji muhammad ni ya cimma jama'an madina ne suna yin sallan azahar an gane ko ma a daraktun naka ban cimma mutane ba illa wa home face su mutane din nan da na cimma su kun gane na cimma suna sallan azahar ne bi ashiyin in rana ta sanyi ta rana ta ne in rana ta sanyi ma zan ku je kuna sallan la'asar alhalin rana da ne a za a za alhalin rana tana da zafi Sun gane su ka a rika sallar azhar a haka a annabi sallama ce a rika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku in kuka ji izattajjal fardu ko izattajjal shamsu ba abu dube su duk lokacin zafin rana ne kamar yanzu sai mu jira kai wajen biyu da rabi lokacin ranar ta ne a ta ɗanyi sanyi amma wajen ƙarfe ta yin nan kasan zai ga idan kai na wani wawalwawar wadal haka saurin rafuna ko jiya ku kalli ranar da aka yi eh sai an yi rana to wallahi wani haka ana son ku jira rana ce sun ya ce ni dai tsakanin ya ga Allah yadda na cimma sakon ma'aikin Allah ko ba sa yin sallar azhar wa hum yusalluna suhura bi ashijin lokacin sanyi sai sun jira rana ta me kun ga ne ko to rana ta sanyi sai su yi sai su sallar su ba lalai dan a maka wai kawai rana ta yi zawali sai abin nan ba babu waqtil juma'a yanzu ga wani babu zai magana akan lokacin da ake juma'a na'am حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة ناقصا شيء إنا غنين طنفسة طنفسة تلايا كده طنفسة كده أما أياران دا shine tsinfisa an ga a yaren ne randa muka ka buga yanzu wani matashin bai san dudu ba kuma kuna sun san dudu din wasu ba san gobe ba amma kuwa kace mai sallah yayi ne amma asalin din da shine na kasance yana ganin me wuzu amma ka tara jama'a dan bana bakwai sai ka ce musu wuzu wani shi tun da yake bai taɓa ganin masallaci ne ba yana wariki ajiyar ka taɓa ganin masallaci ne ko ba ne ka irin wannan da buzu ake sa da duk sahun gaba buzu ko to wato fata rago ke an gane to ina kallon buzu shine din fita na aqil ibn abi talib mm-hmm. ila jidar al masjidi al ina ganin shi a ranar juma'a ana ijewa shine tuqrabu ana ijewa a cikin tuttaraku bi ma'ana ana ijewa a jikin bangon masallaci ta bangaren yamma fa idza ghashiyat tunfisata kulla dhillul jidar in ya zama inuwar bangon bangaren yamma ya rufe wannan buzun gaba daya خرج عمر بن الخطاب سي عمر دان خطاب fito. فيتو Juma'a, الجمعه سي صلى الجمعه قال مالك مالك والد سهيل kun gane ko hmm. kala maliku Walidu abi suhaib malik yace mahaifin abu suhaib kun hmm. gane ko hmm. thumma narji'u ba'da salati juma'a kenan ka ga nan fa ba ana rubin maliku bin anas kun gane Summa narji'u mu koma ba mun sallar asuba ba'da salati juma'a ba mun sallar juma'a kai fa naqilu qa'ilata dhuhari sai mu je mu yi baccin bancin a nakilu sai mu je mu kailula bacci an gane alƙailulata bacci ke alƙailulatu fi'li ma zai shi ƙala fi'li mu zari shi ya kuru gane ƙala a wato ƙailulata alƙailulatu ne bacci fi'li ma zai ƙala fi'li mu zari ya ƙilu ƙala ya ƙilu shi kuma wancan ƙala ya kulu na cewa ƙala ya ce ya kulu ba yana cewa ƙulce shi kuma na bacci ƙala ya yi bacci ya ƙilu yana bacci ƙil yi bacci ƙala ya ƙilu ƙil ƙala ya kulu ƙul kun gane da kyau man ƙala kala Allah fa kada kafara kala ba ku kada ka kafara duk wanda yake Allah Allah ya yi ya yi bacci kal kala tunda bi ma duk ni da yi muje ina yace bana kila sai mu je mi mi kai dula a ila da duha baccin hanci dan ka gane da baccin me dama can kai dula da hanci yake na'am kun gani tunan yana cewa ilu ilu ku rika kailula ma'aikin Allah ce domin kailula hutun muri shi ne malamin mutu ya ce mana wannan hadisi ya buga mana kusa haka dan gwara haka ma ya kamata a ce mana can mana ta kwakwaci dan awa ɗaya awa to amma kana iyawa ku kan ku wata za a za ka iya wannan eh ballantana magidanta masu gayya bacci zai yiwu bacci ba zai yiwu dole a fito ko a je a ji ma'azin ya Allah a bayan kasa an gane ko وحدثني عن مالك دوك اه اكو دا اكو فيديون da nake so ku karbo ku ra'a ku je kaga nan ya ce sallar juma'a an yi yace farko a yamma ina ne yamma wannan من جانب الإيش كالبي كالبكم غير مثلا تتسم حكي شروع كده تتوبة an gane in aka shimfiɗa da duba ta cikin bangon masallacin da yamma kun gane da kyau sai a fita wajen masallacin cikin bangon masallacin da ina ta waje ta yamma sai a yi ije inkisa inkisan nan nawaye na na na na aqilu ne na aqilu ibn abi talib ne an gane da kyau in aka shimfida in waye ya lullube shi sai Umar dan Mas'ud bai fito a sallar Juma'a an gane ko sai Maliku baban Abu Suhail sai ce har ma mu gama mu je gida abun mu kun fahimta cikin almaji Maliku almajirin Umar ne sahabin Umar ne ba maliku ɗan anas ba sai mu je gida mu kai da mu baccin hannu. wannan ya nuna maka da yake ake juma'a eh ya nuna ana yin tafi na lokacin inda yanzu misali masallacin nan mu je mu shimfiɗa wani abu a san an gane daga lokacin da ya fara laɓe ba zai wuce wajen sha ba ko ma kafin sha biyu zai fara ne in da satin bai da faɗi ma in kamar rayu da ya ne an gane da kyau ya ce to in ya fara lullubewa sai mai abin sai ya wato ba zai wuce kamar sha ɗaya da rabi sha biyu zuwa sha biyu da rabi yana dai nuna ana iya yin sallar juma'a da sassa mu je malam mu je a gurguje وحدثني عن مالك عن أبي ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال نعم وحدثني عن مالك عن عن عمرو بن يحيى المازني عن بن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة عثمان بن عفان يا إيه صلى الجمعة بالمدينة وصلى الأسرى بملل في جيل ملل في صلى العصر نعم. Kala Malik. Kuma ina yi? Amma sai can bayan garin Madina wani gari ana ce mishi Malal. Yana tsakanin Makka da Madina. Sai je can sai ya sallar Kala Malik. Maliku yake. Wa zalika littajir. Wannan yana nuna ya gaskauta yin sallar Juma'a. Wa sur'atis sayyid da kuma saurin tafiya ne. Abu yake nuna. Na ɗaya ya nuna cewa ba a jira ba a jira sai karfe biyu a kai sallar ba. na biyu kuma ya nuna yana da tafiya da sauri domin tsakanin madina da malal akwai nisa a takaice jama'a ku je ku samu littafin da malal albani ya rubuta muhammad na nasudiya albani al'adu su nafiya an as'ilati lajnatil masjid jami'a dangane da lokacin sallah mu dai malam babu man adraka raka'atan min as-salah babu wanda ya riski raka'a daga sallah wasu suna fasa raka'a da cewa rukuni حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة wanda ya riski raka ɗaya ta sallah faqad adraka salata ya samu sallah حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة wasu malamai suka ce in ruku ta kubuce maka sujjuda ma ta kubuce maka baka samu raka'a ba na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير wanda bai samu karanta fatiha ba alheri ne wa kuma kun gane su safai har sha biyu suke wato a fankar malikiya jama'a saboda waɗannan ruwayoyin ya sa malikiya ta gino akan duk wanda ya ya samu raka in ka lokacin ya ce Allahu akbar sai kai ka Allahu ka ci gaba da yin sallah wannan a ka same ta ba za a ce ka ruwaita ta ba wajen samun ta kuma a malikiyance za mu zama mu karanta ruwa insha Allah cikin harba inda zan ba cimma liman ya rukuwa ka Allahu akbar kun gane da kyau to sai ya dago yana rukun haka ni sai na ce Allahu akbar na riga na ce Allahu akbar yana rukuwa ce ni ina tsaye kawai zai da amma dai san da ne kabbara yana ne na samu wannan na ce Allah ka kuma lokaci ka je dab zai taso Allahu akbar lokacin da ka kace Allahu akbar sai shi yana ne yana ruku amma kafin ka cin mashi ya dago da kenan sai kan ka je ka ruku shi kenan ta samu ne ta samu wannan raka an gane abu na biyu kuma za ka iya kai wani abu ya halatta Allahu akbar kabbara ɗaya ka dana ta nawa ke ma ta zama karkata har ma ta zama ta zuwa mai ya halatta su zama da ruwa ne cikin wasa an gane ko Allahu akbar saboda in ka ce sai kayi biyu zai dago sai kawai kai ɗaya mai tazarci an gane ko shi nan ya halatta in yi haka to wannan a malikiya amma a sauran mazahibu da yawa ba don ka samu ruku ba ka samu sallah ba kamar shafi'iyya hanabila duk dan ka zo a koda neman kana zuwa yi rukuku ka cin mashi a natsai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ka cin mashi a ruku'u suka ce duk wannan azari ka dan samu karin lada amma sai ka rama wannan raka ka ce wani irin sallah ne rukuni ne ya ce baka. rukunin tsayuwa ka samu rukunin karanta fatiha suka ce wannan kashin dawa ne a sallah baka samu tsayuwa ba baka samu fatiha ba tura ma baka samu ba kawai sai ka zo kai ma sallan hawan beda kuma ce ka samu suka ce baka samu shi kara ma kun gani kuma da yawa malamai ma su alimamin zuwan jami'a da sauran su sai suna da jiya da wannan ku samu ko ko sahihu ke sunna wa karanta an gane mm. suka ce in ka samu wannan sai ka sake ne ita ta kawo wannan raka kuma wannan zancen ya fi karfi illa ba ne ya fi shahara hmm. saboda ruwan nan na malikun shi babu ma da fi duluki shamsu wa ghasqil illa kawai kaga a wannan babin yana nuna mana mutumin da ko ba ta a cikin kuluci mishi ko a malikiya sun ce ba ta a cikin kuluci maka sai ka yi rasa alheri wallahi ka habbayin kana karanta da su ko zuwa suke suna sunan su jaje in mutum ya ba fata jaje fa sosai kawai ga mutum bi mutum kwako bari yanka a wani zaman lafiya a zuka wani wanda sai da aka fara a shekarar da sura shi ne muka zo mu jajanta ba to Allah ya kiyaye tsawa a ta addu'o'i a cikin sarki yanda dai ka san irin wanda aka yanko wannan ne to mun ya zuwa ba ce ko a jajanta mu shi aka tsalla a cikin bai samu ba ai la ta are da zikiri na da zikirihim a gani lesar rijalun idama mu muku abin aka ce ga su ba ma a kawo mu an gane saboda ma'aikin Allah sama ya ce wallahi da a ce ka rasa fatiha mutum da ya rasa fatiha a sallah da wuce a halin goma kuma ma ya rasa iyalai shi duka ya rasa dukiyar shi duka ta fi sauki sama da karamar fatiha inda Allah ya ba mu mu samu littafin eh, ta'dimus salah بن عبد الرزاق غني بن عبد المحسن البدر تعظيم الايش؟ تعظيم الصلاه رسالتي هكا ya rubuta ko ta'zima qadar salah na marwazi kun gane ko mu je malam mu je wani babu ma ja fi duluki shams wa ghasaqi layli babun da yazo ya magana dangane da duluki shams kun gane fadawa rana wa ghasaqi layl da shigan dare حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول هذا عمر yana cewa duluku الشمس ميلها aka ce faɗawan rana karkatarta, in ta karkata bangaren yamma sai jau din nan ai ta faɗa. ko ko ana ganin ka ga wannan raddi ne ga shi'a hmm. sai shi'a sun ce faɗawan rana sai dare yayi yasa aka ruwa su sai bayan isha duk ɗan shiya ina tabbatar maka in ya fara azumi tun asuba to sai an yi isha haka zai zauna ya kwayan bida'a tana cin shi yana shan wahalar ba lada ba la'ada kuma alheri ba zai zo mishi ba tun da yana jinkirta mu bai وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين قال أخبرني أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول kasance تفهم cewa. duluku shamsi idan fa alfai idza fa alfai wato in aka ce fadawa rana ana nufin idan fa alfai kuna kun gane ko in ya zama alfaisu inuwan wannan rana ya fada kun gane shine alfai inuwarta ya so ba ta da dukkan ya ɗauki inuwa ba wani inda za ka ce akwai mai akwai rana balle har a iya samun inuwan wani abu Gasakun laili shima'un laili wa zulmatu. In ko aka ce gasakun laili shine haɗuwan dare da duhunsa. Shine gasakun laili. Wannan yana fasara wasu ayoyi ne na me. Aqimu salata ila gasakun laili. Mun ko? Babu jami'in wuqut. To, babin da zai magana dangane da gaba ɗayan lokaci me daraja da kimar lokaci kula da lokacin sallah me darajarsa حدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاكي الله سباسي الذي تفوته صلاة العصر وند صلى العصر تكوشي مش كأنما وتر أهله أهله وماله wannan mutum kai ka ɗauka ya ya rasa shine wutura ya yi asara ahalau ya lito malam a nan wajen kuku ciwa da na fasa abu aka ce sallar lasa ta kuku ce maka wasu na ganin me ne kuku cewan sallar lasa da yi ta adabi ba zance na farko da da zaran ba ka yi adabi ba ta cewa zance na biyu ba da zama ka yi ta lokaci ba sai ya sake wannan magana ce cewa ba ka yi ta lokaci wahadda ba ka yi la'adar lokaci ba inda ka zan mutum ya yi asarar iyali shi da suke حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر. طب يا جماعة صلى العصر يقول لهم شو بدي با. نعم فقال عمر. كم قال؟ إيه هذا يقول لهم شو بدي العصر نعم. ida da bala iya rajula lam ya shaɗin asar me ya faru na'am fa qala umar umar yace ma habasa ka an salatul asr me ya kare ka baka zo kai sallar asr ba fa zakara lahu ar-rajulu ugran sai wannan mutum ya kinkin wani ya faɗa ma umar na'am fa qala umar to lokacin da wannan mutum ya ɗauko wannan uzuri ya faɗa ma umar sai umar ya ce fafta wala ka tawe. ka fafta ka tawe addinin ka wai lil mutaffifina an gane ka fafta ka tawe me <laughs> ka tauye addininka ka yi ta tsafi wani lil mutasafi qala yahya qala malik malik yace wa yuqalu li kulli shay'in wa wa yuqalu li kulli shay'in wafa'un wa tatfiqun komi yana da cika yana da tafi yana tauyewa a ce kenan da Allah ya ce wani mutasafi na ba kawai masu kai ne awo masu cutan matan su yanzu usaimin na'am duk wanda yake son duk wanda yake da mata yana son wannan matan ita ta ba shi haƙƙuƙukan shi shi kuma bai ba ta haƙƙi na ci da sha da sauransu sai mai ya ce ta biyu karanta kasu ta ne lokacin su idan nan na amma na tafsirin da ya ba su ya amma an gane mu je وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما, فاتت وما فاته وقتها to ruwaya ta zo da ya ya ya lalle su yi ne ta tijo ruwaya har zuwa maliku ya ya bin sa'id ya kasance yana cewa lallai mai sallah yakan yi sallah wa ma fata hu waqtuha kun gane ko lokacin ta bai fita ba wala ma fata hu min waqtiha a'zam kun gane hmm. Ah, amma in yi sallar lokacin da ya fita to wannan ya fi ya fi girma wa afdalu ya fi min ali wa mari shine innar rajula lalle inna musalli ya sallah da yusalli yakan yi sallah mai sallah yakan yi me sallah yakan yi sallah as-salatu yakan yi sallah ah. wa ma fa tahu qatu a lokacin da ya fita ba ma'ana akan cimma waɗanda suka yi sallah kafin fitan lokacin da ah. alhamdulillah waɗannan ba su da matsala ya ka sa su stop walan ma fa ta wakati min a abamu. an gane amma ɗan abin da ya kubuce mashi na farko farkon lokacin ta ba a abamu in ka ta sun ka haɗa kiman asaran da ya yi nake yi da farkon lokaci ba au abdalu ko ya fi min wa umari ganin wani malami ne wannan eh ya ibn sa'id shi ko maliku ya ruwa da gare shi kun gane abin da ake nufi sai fa kai sallan azhar a cikin lokaci kai ko kai la'asar a cikin lokaci kai amma ba a farkon lokaci ba kila a cikin lokaci kila a ƙarshe sai na ɗan lokacin nan da idan wuce na baya ba ka yi da abin ba eh duk da ba a lokacin kai ba ma ɗan lokacin nan da ya fita a azamu wa afdal ya fi da ba a ce kai tsarin iyalin ne da dukiyar ka dan da kaya ne amma dai kawai ba kai a farko ba in dai ba ko yi a farko ne wata sunna mai za ka yi kamar zafin rana da sauran su kuma da ba je walama din walama, hmm? walama hu abinda shine walama abinda fatahu ya kubuce min wakati ana lokacin da a'a a mu wa afdal ko au afdal ko ya ce a azamu ko ya ce afdal ɗaya ba Allah an gano ana cewa ne mutum zai yi sallah a cikin lokaci illa kawai ba a farkon lokacin ba to dan abin da ya sanya dan abin da ya bari na farkon lokacin nan bai yi ba darajar shi asarar ta ya tafka A gwanda da ya rasa iyalai shi ne da ban gane ko kun gane in ana sallan azhar misali sha biyu da rai sai kai karfe daya misali da ke muku da mu gane ka ƙara minti nawa daga farkon lokacin da zuwa kan da kai hmm? to minti talatin din nan da ka dan jiki dan shi da kai a lokacin abin da Allah zai baka zaka ce wallahi kai da kai asaran abin irin ladan da Allah zai baka da kai asaran ku kuma kai asaran iyalanka iyalanka matanka da yayanka duka da dukiyarka duka ba fa ba wai baka ba fa a wajen lokaci kai ba dan Allah ku gani waje da sallah amma kawai dan dan ka san muhimmancin lokaci qala yahya qala yahya qala malik man adraka alwaqta wa huwa fi safarin fa akhara salata sahiyan aw nasiyan duk mutumin da lokacin sallah ya yi shi ne a tarakar salata ya cimma lokacin sallah ya yi shi kuma yana halin tafiya ya jinkirta sallar nan da halin mantuwa ko rakkarwa safiyar ya rakkari yana sana'a mun zai shafa ko kuma ya manta ne hatta qadima ala ahlihi yi wannan sallah ba sai da ya dawo wajen iyalin annahu in kana qadima ala ahlihi wa huwa fil waqt to in ya dawo wajen iyalin shi da bashi da rankon sallah da ya kamata ya yi a halin tafiya bai ba sai dawo cikin iyalin shi alhali lokacin sallar bai fita ba Wani salli salatal muqim bai eh, salla sallar mazauni wa in kana qad qadima wa qad dhahaba al waqt in ko da ya dawo lokaci ya riga ya kare ya fita in a halin tafiya wa yusalli salatal musafir sai ya salla sallar mazauni li'annahu Sai ya salla sallar mutum na'am na'am, لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه ومن ذي رامة إذن أدندا تكبو تيمشي Kun gane hausa hmm? qala malikun maliku yace wa hadha al-amru huwa alladhi adraktu alayhi nasa. Ya ce wannan shi ne cimma mutane a kai. wa ahlal al-ilmi bi baladina kuma shi ne cimma malaman ilimi a garinmu mana Madina ne haka suke yi wa qala malik Kuna ji to haka an ga anan wurin mun gane da kyau wato shi ka'ida sallah in kana safariya ka ba ha safariya fa in kana hadariya ka ba ha hadariya in ana bin ka bashin sallah a nan gida a ganin sai ka tafi kan malam ko da ka je kano akwai sallan azhar da ake wanka gida ba kai ko da a kano ne ko a makka ma ana bin ka sallan najeriya don ka tashi zai kai ta haka abu ka cika ka tun da asali za asali a gida ya fi da to in kuma a halin tafiya ne ake bin ka wata sallah ya ta dawo gida to in dai lokacin wannan sallah ya riga ya fita to sai ga shi kana ɗakin ka kana aikin matan ka amma kuma kana sallah raka'a biyu sallar ne to malikiya da kare ke wannan bayyana karanta da ru'ayat mun kai yace yace kika da kika da ibnu kai yace ya kana halin gida ka zo ta take wannan sallar ko an ko da a halin tafiya ne ake maka salloli da yawa dai baka yi banka dawo gida yake ba bari amma dai ka tuka tun da a lokacin nan bai ka muqim al-muqim da kai mukimu ne sai kai sallar ne haka kuma yace in a halin tafiya ne ko da ana bin ta sallar gida me sunan ka a lokacin al-musafir ya ka sallar da tafiya za ka ya ku duro ko wannan a ita ce mafi yawancin malamin sunna su ya kan qala malikun maliku yace shafaku Mhm. alhumratu allati magribi. maghribi in kaga an ce shafaku, in ka san me shafaku ba shine jada jada din da ke yamma a idza dhahabat umratu in wannan jada jada da ke yamma wanda kan bayyana bayan sallar magriba in ya tafi faqad wajabat salatu al-isha to lokacin sallar isha yayi yi. in kaga an ce kuda in an ce wajaba to abu ya faɗi ce. wajaba shi faɗuwan abu Mun gane wajabat kalan su wato an hmm? ya ba a mai kenan na ce? yawa wajabat kalan su wato an ya ba a la kari daga mai shi ne ta ga Allah ya ce wal buduna da an na halakun min shahidarin lalakun fi ha khair فاذكروا اسم الله عليها سواء فإذا وجبت أي فإذا فكست ذنوبها an gane to shine in aka samu wannan shafakin an gani hmm. ya daga ya tsuya wajaban ne salatul isha to lokacin sallar isha ya fada hmm. lokacin yayi wa faraja min waqtil maghrib an da sallar maghriba wa haddathani an malik an nafi anna abdullah ibn umar hmm. <clears throat> ugmi alayhi Abdullahi dan umar ya suma me yayi ya suma shine ugmi alayhi an sumar da shi shi balarabi baya cewa balarabi mutum ne mai kabaro ko a yare shi kuna ne ba namu ita da daidai mu kama ne jihar mu samu ne mu koma mu cika da imani amma hausa ta akwai shi mai cikin da kala kala sai ka jance ya suma zama ganin mutumin da zai suma ba la amad da ina na da na buke imam maliku an malik an nafi anna abdullah ibn umar ugmi alai ma maliku ya suma ba ma'ana nake faɗa muku duk balarabe baya cewa

an gane hmm. ba zai ce in ta wani abin nan ko na abin ba wace zai ce ya suma wanda nan da Allah wanda nan da kasa wani abu da nan za a samu da shi kun gane ko to kun ji sai yakan ce ogumiya, ma'ana an sumar da waye suma Abdullahi dan Umar mu hmm. je ka zahaba aqalu sai hankalin shi ta da ba wanda ya suma ya ga hankalin shi ya yaqdi salata to sai bai rama sallar da sallar da ta zo yana cikin suman ba in yanzu mutum ya suma kamar mara haka ya farfado ba sai marbe kula asar kawai dai azar ta riga ta mai ya hauka ce kafin azar kun gane eh. an eh, eh, ko an ce ya mutu ya je lahira dawo ya mutu domin su ma mutuwa ne ya mutu ba a yi azar ba Allah ya dawo da shi ba azar ta wuce to ba nan ba ina irin yara masu aljanu da nan ko mata kuma za wanda aljani ya fice ta an gane ko kamar mara haka da ta farfado ba sai kamar karfe hudu in ba ta farfado ma zai magariba ba za ta azar ba ta la'asar ba inda a lokacin tana ma wakaciya ذلك yawa qala malikun ma maliku yake wadalika fi ma wallahu a'lam mhm. anna alwaqt qad dhahaba yace abin da sa abda da umar bai rama ba cikin fahimtar da muke yi nara anan wurin fahimta cikin abin da muke fahimta mm. Allah shine mafi sani saboda ya ga lokaci ya riga ta fa amma man afaqa fil waqti amma wanda ya farfado a cikin lokaci innahu yusalli shi kam wannan zai zai yi sallah babu nawmi an salah haddathani yahya an malik bin an ibn shahab you. zai azahar ba ba zai la'asar ba inda in har ya su mani to lokacin mutuwa ne matacce kun ba mu ba ne, ba dora mushi nauyin yin ibada ba har sai ya ne sai yana da wada al al'aqlamu inna allaha wada an ummati al-aqlama an salati kun gane عن المجنون حتى يفيق وعن الغلام حتى يحتلم an gane to na wa anin na'imi hatta yastazi haka wato shi ne wanda duk ya suma ba a ce rama hukar da ke daga dan umar yayi a kuma wacce aljanni ne ne ya bige ta ko ya bige shi inda ya bige shi a lokacin sallah ya fara in ya bige shi a farkon lokacin sallah ne bai yi ba in ya farko da zai rama in ko ya bige shi kafin lokacin sallah ya yi kuma kafin ya farfado ko kafin ta warke in aljannu ne har sai da lokacin ya fita to ba za a rama ya zama ya suma ko aljannun sun zo kafin shigar lokaci ya zama bai farfado ba ko aljannun ba su tafi ba sai bayan lokacin ya fita ma'ana a shi gaba ɗaya bai da labarin wannan lokaci sanda lokacin ya fara yana sumamme sanda lokacin ya ƙare yana sumamme lokacin sallah ya fara yana sumamme ya ƙare yana sumamme Yadda ka san da duk wannan abin ya faru ba shi a duniya ko kuma yana ba wa ko gane ba wannan ba zai rama dai akwai cikin waɗanda aljanu ke shafa akwai wadda za ta fita hayyacin ta amma kuma tana kula da abin da ana samu eh to kaga wannan za ta dawo ta yi za ta iya baka duk labari duk abin da ya faru eh ita wannan ta ma dai duk hukuncin to amma kuna ji wato in mutum tali ya zanto aljani ne ya shafe shi shi aljani yana shafan zuciya kuma yana shafan gangan jiki an gani in aljani ya shafi zuciyar mutum ba zai san abin da yake ba zai ya taba hankali irin wannan shine ake nufi amma alfatsal din ya shafi kawai gangan jikinka to wannan bai ya bai wuce yan canza mutum tunani da sauransu na ah, kuma wannan masu ne kawai ba ba wai ya kai ga ya shafi zuciyar shi ba akwai wani jabi a kamun jin a kamun jin na ga ya kamata ka shi ka gangan shi na yau zuwa shigo eh yau a kamun jin za ka ibn tamiya ya ta bayanai kala kala na munasabobi kan sa a lokacin da kun shaka na so wanda aljani ya shafi zuciyar shi sosai ya rasa hankalin shi a gini. na inda kun ga hauka mahaukatan na nan da kuke gani abubuwa nawa ne sababin hauka duk da ban san ba ta lokaci abubuwa nawa kun ga misali kuka tura shaye-shaye kun gane ko kuka ture mai wirasa da tunane-tunane ai so sauran na aljani akwai waɗanda haukan shi menene aljannu ne suka haukata shi kun gane ko to irin waɗannan in ya warke ya za a ce ya sallar da sai ba kun gane ko mu je a guje babun naumi an sala حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد من المسيب من المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر لو كسن ده أنك ترى داود بيان خيبر أسرى أسرى يا يا يا يا يا ناس باب النوم عن يعني الصلاة نكو تو أن رسول الله عليه وسلم الله حين قفل من خيبر لو كسن ده داود خيبر نعم. أسرى يا سوري أسرى أسرى شنو كي سوري كم تدري an gani hatta idza kana min akhir al Shi ne. Asira mutum ya tafi da sauri kuma ya zama tafiya nan da me subhanallazi asira zai abdi hmm. sai da ya zama karshen dare an rasa to sai sauka ya tare da iyali wa qala li bilal an gane an ce an rasa tafiya ke nan da iyali za a sauka a masauki kowa ya kebe da iyali shi ne ke cewa mai an rasa ya annabi ya can karken dare sai aka samu wannan kowa sai kiri da gyari hmm? wa qala li bilal yace bilal la lana subah yace bilal ka kula mana da kullowan alfajr wa nama rasulullahi sallallahu alaihi aka ba bilal aka ba bilal gadi aka ji ka kula mana kai kai mana gadi na'am kullu man yakla'akum bil layli wa yake kiyaye ku da dare shine ikla ka kula mana da me da asuba da su asuba ونام رسول الله sallallahu alaihi wasallam wa واصحابه to ma'aikin Allah da sabon da suka yi bacci shi ko Bilal ya gaba mashi gadin ya tsaya kai ya bacci ya jira in lokacin asubahi yayi sai ya kira sallah dan ga ai bacci a zo a bakar. wa kala Bilal ma qaddara lahu to Bilal ya kula da iya abin da Allah ya dace shi ya kula da shi mastana da gane ne wakala a bilalun bilalun ya kula da ba ku dara lahu iya abin da Allah ya nufi kula da shi sun mastana da ila rahilati wa huwa muqabilul fajr yana kula da to ga zan barci mun abin sai kai sai ya samu jikin doke shi haka doke na kwace an gane ko na kuma na kwace abun ya kwanta Eh, eh, alfitir yana mutuwa ɗin alfajir yana mutuwa ta gabas zo da rakumin da kwanci haka daidai rakumin na kwanci haka ya baza tambi shi daidai hmm. cikin rakumin zai fara shi sai kura ma maɓallan alfitir ido yana da haka ba kana a tuwa ainihu haka sai idanun yanzu suka rinjaye shi falam yastayqiz rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama bai farka ba wala bilal bilal bai farka ba wala ahadun min ar kuri yana kallon da jama'a da <laughs> suka wanci kai ko cikin wala adu min rakab ko ɗaya cikin ayi arrakabu sune ayi ne arrakabu ayi ayi ne arrakabu hatta barabatum shams sai da rana ta take ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرك أبرجتي فقال بلال بلال يتي يا رسول الله يا الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي أبن كابرك يا كابر يا رب أكيد جوت جالس نيتني أبن كابرك يا كابر يا رب لا كما درجي بقى هذا الشيء ما درجي عندك كجاجة المسجد ما بس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إذا بس نعم يا الله شيء يا فتادو bai da zargi da hmm. hmm. shine tashi daga nan hmm. gurin mu matsa gaba fa ba a tura wahila mu gane in kana kamar shine me ku tashi daga nan mu zirga gaba dan na akwai shi da suke yana idaliyo ba tura wahilahum duk sai suka tashi dawakan su abubuwan hawan su atadu shay'an suka dan jirga kaɗan sun ma'amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilal sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umurci bilal aqama salata yayi ikama صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بما يجب الله يسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة بيقار صلى بيتي من نسي الصلاة duk wanda ya manta da sallah yusalliha idza zakaraha yayi da in ya tuna ta inna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqul dan Allah yana cewa aqimis salata li dhikri tuna sallah wato ku tsaye da sallah in kun tuna ban ambatuna kun gane ko mm. to kaga nan kuma kaga yana nuna ikama ko aka ce ba sai an kira sallah ba je na'am wa haddathani an malik an zaid bin aslam annahu qala arsa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatan bi tariki makka me ya arrasa duk tafiyan da kai amma ya zama da iyali kun san shi asalin tafiya fa da iyali ake yi ba wani ma malami yana ganin kamar bid'a ne da aka zo da shi daga baya mutum ya tafiya ba iyali ne sai ya tafi ya wanta kasan ma wani ya tafi sokoto wani ya tafi kirbi wani ya tafi kaza zai wata wata su sa ne da su tafiya ko yaki za a je da yarke zuwa ya kashe gidan ne ko amma yaki ko aka aka dauki matan shi to aka je ana tafiya in aka zo masauki idai matan kuma irin na da kaga jarumai ne duk kuma su ana nan an gari gari ah. kun gane ko duk abin takaici wani lokaci matan yan shi'a ya ga irin kudin da suke cewa duk kalle ga abuja da nan kullum kana kallon zaki sai sarfa kudu kan banna allah ɗaya mun gane ko don aka je na na yanzu ma kyankyaso suke don aka je in aka je masauki sai a sauka sai a ne sai a sauka don aka sauka kowa ya ce mai da yanayi ya ke ce mai to annabi yayi wannan a wani dare bi tsarike makka a hanyar makka mu wakkala bilalan an yuqidhahum lis-salah ya wakilta bilal ya tayar da su shi kai ya bacci na'am faraqa da bilal bilal sai ya bacci shine rakada ya ya bacci nasibuhum aiqadan wa hum muje waraka su ma suka bacci na'am hatta sayqazu har sai da suka farka a kwakwala a alaihim sham rana ta kullo gare su fastai qazal qawm sai mutane suka farka a kalfazi'u a firgice fa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma ikin Allah ya umarce su an yarkabu su hau abin hawa su hatta ya kharuju min dalika alwadi har sai sun bar wannan wadi din wannan wannan wurin an ce wadi shine wato daji sai sun bar wannan dajin ko wannan gwarin na'am wa qala ma Allah ya ce inna hadha inna hadha wadi bihi shaytan wannan wurin wannan dajin akwai shaidan a wurin rakibu hatta kharaju min dalika alwadi sai da suka fita daga wannan dajin suka hawa suka fita kuma ah, amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma yakin Allah ya umarce su an yanzilu sauka an yatawadda ya alula amara bilalan ya umarci bilal yunadiya bis sala ya kira sallah aw yuqima ko ya kama fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nasi sai ma yakin Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutare sallah man sarafa ilaihim sai juya نعم وقد Amin Fasirin ya fi irin فرجسن da suka fala da yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah da arwahana Allah ta'ala ya karbi rayukan walau sha'a da raddaha ilayna ai abas ko kuma bari mu gashi da lokaci Walausha a ala raddaha ilaina kun gane Allah ta'ala ya karɓi rayukan mu walau sha a inda Allah ya so la raddaha da ya dawo da ita ilaina wajen mu fi hinin ghairi ghairi hada lokacin da ba wannan ba fa idza fa idza raqada ahadukum an in dayan ku yayi bacci daga sallah aw nasiha ko ya manta thumma fazi'a ilaiha sannan sai ya farka a burgice ya sallace ta kama kane salli salliya fi waqtiha irin yanda yake yi a lokacin ta na'am thumma altafana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila abi bakar sai ma yakin Allah ya kalla abubakar fa qala sai ya ce inna shaytana ata bilalan lalle ke dan ne yazo dan bilal wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah na'am fa abja'ahu sai ya kwantar da lam yazal yuhaddihu bai gushe ba yana lallashin bilalu shine yuhaddihu na'am alayka laylun tawilun alayka laylun tawilun kun da ba aka maki Allah ya ce in ka kwanta hajji ɗaya ka zo ne maka ki kitso sai dinga jiya. a dai kale dan wilin musamman dan ga asuba shine aka ji wasu mugaffalu ne suna cewa bacci abu da da nan ne yake ce musu alaika lailun tawilun to haka yu haddi'u yana ta lallashin bilal na'am kamar ya bilal sallah yake yi na'am sai dan ta ka dan shingida ai dan shingida ne kawai ka dan shingida wala kai wacce ba to da ya kwantar da shi daga nan kuma ya dinga lallashin kama yi hadda usabiyu irin yadda ake lallashin yaro in yana kuka irin yadda mata suke lallashin yaro ana lili ake kidan ya daina kuka hatta nama har sai da ya bacci amma da an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilalan sai ma ikin Allah ya kira bilal fa akhbara bilal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma sai ba bilal labari misal alladhi akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar irin yadda manzan Allah sama ya ba abubakar labari wala abubakar abubakar ya ce ashhadu annaka rasulullah wato kun ga wannan mu'jiza ce dama sun ma'aikin Allah na farkawa a firgice sai ya nufi abubakar abubakar ya farka ka lokacin annabi bai gabe lalima bai ce abubakar al'amari abu ya lalace ai shedan bilal da muka sa wa mana gadi na alfitar ai shi dan ya zo ta lallashin shi irin yadda ake lallashin ya zo ya tashi bacci yana sallah da shi ya zan faɗa abubakar haka ta zai ga bilal ya zo yankan hadin rasulullah kawai ina ina sallah shi dan ya zo ya kwantar da ni ya dinga lallashi na irin ake lallashin yaro ah, abubakar ya zo ya baki kawai ya ji irin exactly abin da aka faɗa miki da su sai ga shi ya zo yana faɗa kun gane sai ƙara ne shine abubakar ce kai wallahi na ƙara shi da kai annabin Allah ba yana nufin a ranar da ya mai a'a na ƙara kun gane ko babu nahi an salati bil hajira wa alaikum salam eh, eh. Eh, ba ba an dai bacci ne ko mantuwa za a ba shi lada yadda ka san yayi ta a kan lokacin ta yasa ya ce yayi irin yadda yake yin ta a lokacin ta haka ba za a tsaye mashi ladan ta. babun na yani salati bil hajara babun da ya hana ayi salla ta garjin rana shi shine garjin rana rana ta take sai ku zo a zo ana sallah an hana حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم بايت الله يكي كون قصنا من زافر رانا ها نعم, نعم. جهنم من نعم فيح كون فيح كون ياء حاول كون جهنم من نعم نعم فإذا اشتد الحر نعم إن in wato rana yin tsananta zafi ya tsananta ba abridu an sala to sai ku sanya ya sallah sai ku jira sai rana sai sanyi sai ku sallah wa qala an gane ko hmm. mm-hmm. ishtaqat an-nar ila ha. fa qala ya ya qala yake abin da ya faru kuma hmm. ga Allah ta nar ila rabbiha abin da ya faru ta ce ta kai kuka shine hmm. ishtaqat ta yi kuka ta koka ta kasa jurewa wajen ubangijinta faqalat ashakawa shine ka koka wani abu da an yi maka wanda ya dame ka an gane ko Ku ta koka wajen ubangijinta ta ce faqalat ya rab ya Allah akala ba'di ba'dan wani bangare na na cin wani bangare wani bangare na ne na ga wani tafsiri na ba'an wani tafsiri wani tawilin qur'an بين أننا تفسير ما أنا لا تفسير نعم نعم cewa babun an da yake ya tsofuna bai na hawa bai na hamimin an yake hamimin an din nan ga da yake hamin da abubuwan zafi an din an ce shine ruwan da tun da aka faru duniya aka dora shi a bauta za a sauke ba sai da aka tashi kiyama aka daga nan ya rubuta a wuta ba iya sauki su sun ne wasu na da ya ji a kowanne ruwan da aka dora shi tun da kun gane da ce ta yi kuka tana cin junanta فأذن لها بنفسين في كل ya وسي الله يا متى يجي كنا يفيك رك نمباشي ta yi. ki rika yin numfashi a lokacin sanyi nafsin saifi ki rika yin ɗayan numfashi lokacin zafi da haka duk in ka ji sanyi rika da shi ya nan numfashi abu kata an gane zafin ta yi zafi tana cin junanta sanyi ta ya kai sanyi a bangaren sanyin a mai na sanyin yadda sanyin na cin junan shi yana kaskar da junan shi ya ga cuto ki numfasa so ɗaya kyakkyakar ki numfashi da rage ɗan ɗanɗan me ya sa kake ganin ko gidan biredi ana ɗan fitar da kalansa zafin ruwa to ya ke ɗan rage dan rage ne ko mota aka tushe ta injin fatewa zai amma dan fitar da wannan numfashi to ta dan numfasa so biyu kawai a shekara in kika yi daya ki harbawa mutanen duniya to inda disk sanyin daga jahannama duk kasan da sanyin ya fara isa yankin da sanyin yake isa wajen su eritrea ba za ka lokacin musu kankara ne ma kawai su a tututu ko a tututu saboda ba ku ganin garuruwa da su karkara ne biyun da'ima kan gane da kyau to ai su ta nan mai sanyin jahannama kan karo yana tafiya yana da cewa yana tafiya ɗaure ya kawo wajen amurka Allah ta ta ita za a ga duk gwazgwaz ba iya ta a lokacin ajiya an sai wani suka kaya haka yadda ka san za a yi wasu wasan kwaikwayo da shi ko kuma za a yi tashi akwai wanda za ka yi ka ɗauka shi zai kun san tashi ko irin azumi na ɗaga saboda shigar da zai yi lokaci kun gani to kun ci to haka kuma yanzu da kaji zafi to nan ma ne ta ƙara yi inda fa zafin kan fara ai suna shan anan wallahi akwai kasashen da dole ya da suka samar da harkokin kimiyya na sanyaya ko sau biya wani lokaci sai sun yi amfani da na'urar sanya yanayi da yake shafa kowa gaba da kowa na'urar sanya yanayi an gani sannan a ɗan gida ma dama ya sa a saudiya ba gida ko shagon da ba AC ba gida ko shagon da ba AC su AC yadda ka san ta watan na haka yake ko ina kusan kuwa kusan ba gida ko shago

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن, فإن شدة الحر من فيخ جهنم وذكر أن النار اشتقت إلى ردها شاذ نعم na نعم wani malamin مالهم مالهم احمد da أبو agwai ya rasu duk almajiran malam agwai nan gobin suka koma suna karatu a hannun Malam Ahmad. Muka ci gaba da yin karatu a hannun Malam Ahmad ta ko wani malami kawo da shi dan bara ana cin malam kawo bayan mu wanda kashi ba yana na yi gane ko tun lokacin da san Malam Ahmad yana faɗa akan jama'a ba za a yi da wannan ba za a yi Malam Ahmad yana rafa wani kai ka tun lokacin da muka zo karatu sai ya dinga faɗa cewa jama'a ba ta nan da a yi da zauren shi gidan mala akwai ne ke asali nan gidan mala akwai aka fara daga bayan sai dawo gidan shi aka ɗan gidan bakwan aka annan nara ishtaqat ila rabbiha fa Ya ba cewa wuta ta kaiwa ubangijin da kuka فأذن لها في كل عام بنبتين نبت في الشتاء ونبت في الصيف وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيق جهنم باب النهي عن دخول المسجد بريح الصوم وتغطية الفم وباب النهي مجانا دنجني ده ka shiga masallaci rike sau da ƙanshin tafarruwa an gane ko mm. wata tsiyatul fam mm. ka shiga masallaci bakinka na me wato bakinka na ƙanshin tafarnuwa bakinka na kulle in aka ce bakinka na kulle na abin da ake nufi shi ne kun san galibin mutum ya dafe bai yi magana ba to in ya buɗe baki za ka ɗan ji wani amani inda da mutum ji daɗe bai magana ba to yana buɗe baki ya fara sai an ɗan idan wannan tsamu tsamu kana kuma yadda yake gyara baki an gari hmm. to shi yasa cewa ta gaske ya tulfam da kulla ne a'a yau za mutum ya ɗan yi magana saboda duk wani na ɗan yi nan farfashi ɗan wani hamuni da hayanni da duk sun bi to sai ya shiga wajen lafiya yi dariya yi abubuwa amma ya kulla baki wajen awa hudu kawai sai su shiga fada an gane to da ya buɗe ce Allahu akbar ya bar magana farko da zai fara Allahu nan sai ka kawai ya shiga eh. raba baki حدثنا حدثني يحيى عن مالك عن, عن ابن شهاب آه. عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة آه. فلا يقرب مساجدنا فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم ka ci kakka to ina ga wanda ya sha taba wannan tabarnuwa ma halal taba ka sha yake da za kalle وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي. يا أكثر شيء يا زوج شيء أنا شيء أنا نعم. وهو يصلي جبض الثوب عن فيه جبضا شديدا. طيب، تلجي تفا دغبا شيء تلقي و hatta abu an fi sai ya ce ko wanda yake misali ya tashi zai kalla ina talasso irin wato tun yi rawar zai yi rufe ko ina har cin shi ma ya rufe ba a a haka sai dai mata ya halatta su talla da niƙari an gane ko amma namiji bai halatta ya sallah yana rafa da mai rawar sai rawani har bakin ka kare da irin na sarakuna nan zuwa sallah ana so ku buɗe da da mm. na ce muku tsarin daman karatu karfe tara muka ce zuwa karfe Ya ake tsara a takwas a sokin wata ana tsari kun gane da magabata da makaranta a farkon karatu ya ce karatu da kuma ana fahimta ana kiyayewa a kuma karatu farfarfar a tashi kuma ba ba kan mamaye aka ce ba yanzu kun ga gwargwado yadda ake karatun nan kana a ɗan kuma gwargwado kana ɗan fasa fahimtar